أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na 27 ga watan safar a shekara ta 1438 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 27 ga watan 11 a shekara ta 2016 miladiya mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen aya ta goma sha uku cikin wannan sura mai albarka suratul safi yau za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin surar za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار إلى الله malam yace taqaddama anna Allah huwa alladhi yutimmu nurahu bayani ya gabata cikin ayoyin da suka shuɗe Allah shine wanda zai cika haskensa wa yu'li dinahu kuma shi zai ɗaukaka addinin sa ala sa'iril adyan bisa ga sauran addinai wa innamal jihadu taklifun min takalifi shari'a kadai shi dai jihadi wani wajibi ne daga cikin wajibai na shari'a allati yakunu hibbuha nasrullahi Nasarallahi, wanda kula da su kamar taimako ne ga addinin Allah subhanahu fali zalika qala saboda haka sai ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi ya ku waɗanda suka yi imani ku zamo masu taimakon Allah mali ce bil idafa da yin idafa wa fi qira'a a wata qira'a bi nasbi ansaran da yi wa kalmar ansar nasaba wa raddul alifi ila ma qablaha da mai da alifin zuwa baya alif na cikin Allahu kenan sai ya zama kunu ansaran lillahi a madadin ansarallahi wanda dukkanin su kira'o'i ne saba'iyye mutawatirai da ka ko ka karanta kunu ansarallah ko kunu ansaran lillahi kunu ku zamo mataimakan Allah kunu ansaran lillah ku zamo mataimaka dan Allah mana ba Allah za ku taimaka ba amma dai taimakon ku yi shi dan Allah to da haka ubangiji subhanahu wataala ya wannan shela da kira ga muminai cewa lallai su zama masu taimakon Allah ko masu yin taimako dan Allah malai ce wa jarri wa raddil alifi ila ma qablaha wa jarri ismil jalalati in ka karanta da kira'ar ansaran to kaga ka mai da alif baya to sannan ismul jalala kuma kai masa jarra da lam shine wajen rismil jalalati billahi bi hibbi shara'ihi min dimni hal jihad abinda ake nufi ka zamo mai taimakon Allah ta hanyar kula da shari'o'insa wanda na daga cikin abin da shari'o'in suka kunsa jihadi allazi huwa sanamu qiwamiha wanda shine tozan ginshikin addinin musulunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin a cikin hadisi ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah kan al'amari shine mutum ya zama musulmi idan ka zama musulmi to kamar ka ci kamar mutum ne da kai idan ku ka yin musulunci da abin da kai kamar mutum ne ba kai mutum ba kai ko ba mutum to da haka kan al'amari shine mutum ya zama musulmi to sannan me kashin bayan mutum din shine tsaye da sallah tasiri da ƙarfin sallah kamar tasiri ne da ƙarfin ƙashin baya a jikin ɗan adam shi ma in babu shi babu rayuwa to sannan wazir wato sanamihi tsororuwar tozo na addinin musulunci shine tsayar da jihadi ma'ana amfanin jihadi a jikin ɗan adam kamar amfanin a cikin addinin musulunci kai kamar amfanin tozo ne a jikin dabba kaga shi tozo a jikin dabba yana nuna ta ƙoshi ta burin ƙasa tana da lafiya domin ba kowace dabba ce ba take da tozo sai dabbar da ta ƙoshi kuma tozo a sama yake ba a ƙasa ba wanda wannan yana nuna ɗaukakuwa jihadi inda shi addinin musulunci zai ɗaukaka jihadi inda shi musulmi za su samu ɗaukaka to da da Allah yake mu taimaki addinin sa na daga cikin taimakon addinin tsaye da jihadi na daga cikin taimakon addinin yinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a yi shi to da wannan shine ma'anar taimakon addini da Allah yake kunu ansarallah ko kunu ansaran lillahi mala yake kama jaa fi hadithin zakarahu an sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayanin haka ya gabata cikin hadisi wanda manzo Allah ya ambace shi aqulu lakum hadha manzo Allah yace ina gaya muku irin wannan magana kama qala isa ibn maryam kamar yadda annabi isa dan maryam ya faɗa lil hawariyina ga hawariyawa ashabihi sune almajiransa yace da su man ansari ila Allah waye wanda zai taimake ni zuwa ga in i da saƙon Allah ai manil ansaru alladhina yakununa ma'i mutawajjihan ila nusratillahi wane ne mataimakin da zai kasance daga cikin mataimakan da za su kasance tare da ni ina mai fuskantar taimakon addinin Allah wa fi itmami nurihi wa ila idinihi dan da hakan ne Allah zai cika haskensa da kuma hakan ne Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka addinin sa kamar yadda ayar baya ta gabata yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu walau karihal kafirun da ka cikar hasken addinin Allah yana tabbatuwa ne idan masu addinin sun tsaya sun rike addinin hannu biyu Ɗaukakuwar addinin Allah tana tabbatuwa ne idan su masu addinin sun tsaya sun riƙe shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya umarce su to wannan sai nuna cewa annabawa sun tallata wa mutanen cewa su taimake su wajen su yi da saƙon Allah annabi isa dan maryam yayi haka kuma mutanensa sun amsa masa to shi yasa Allah madaukakin sarki yake zaburar da annabi da sahabbansa su yi koyi da ɗabi'a irin ta annabi isa da sahabbansa shi ɗabi'ar annabi isa shine ya tallata wa mutanensa su taimake shi wajen ya isar da saƙon Allah da haka shi ma manzo Allah yayi wannan tallan domin annabawan da suka gabace shi abin koyi ne gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wasbir kama sabara ulul azmi Minan rusul ka yi haƙuri kamar yadda masu himma da ƙwazo cikin manzanni suka yi haƙuri haƙuri wajen riƙe imani haƙuri wajen tallata imani haƙuri wajen tallata wa mutanenka su taimaka maka wajen ka da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala annabi isa ɗan maryam ya yi haka da haka Allah ya ce kunu ansarallahi ko ansaran lillahi kai wannan annabi da kai da mutanenka ku zamo mataimakan addinin Allah ko ku zama masu taimakon addini dan Allah kamar yadda annabi isa ya ce da mutanensa wa zai taimake ni wajen in yi da saƙon allah to kai kai koyi da annabi isa domin annabi abun koyi ne ga annabi su kuma mutanen ka fi koyi da almajiran annabi isa domin almajiran annabi su yi koyi da almajiran annabi da haka wannan ilimin balaga ake kiransa da at-tashbihu tamthili an ɗauko rayuwar annabi isa ka cokam da almajiransa ana so a ba da misali da kwatance da su ga rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cokan da nasu almajira kai kai kamar yadda annabi Isa ya yi su kuma su yi kamar yadda almajiran annabi Isa suka yi to da haka malamai suka ce wannan tashbihi ne tamsili fuskokin kamanceceniyar tana da yawa ba ɗaya bace ba na farko dai annabi Isa alaihi salatu wasalam annabi ne da haka kai ma kuma annabi ne kaga ta wannan fuskar akwai kamanceceniya bi gaddin nazar ba tare da duba akan cewa annabta kada tasa matsayinta daya ba a'a annabtaka ta fi tasa matsayinka ya fi nasa amma dai sunansa annabi sunanka annabi manzo ne shi manzo ne kai wannan kadai ya isa annabi isa ya yi da'awa kai ma kuma ka yi da'awa tare da cewa mutanen da za ka kira daban da mutanen da ya kira tare da cewa faɗin da'irar inda aka aike ka ya fi faɗin da'irar inda aka aike shi al'umar da aka aike shi daban al'umar da aka aike ka gare su daban al'ummar da ka fito daga cikinta daban al'ummar da ya fito daga cikinsu daban amma dai al'umma ta kwatanta abin da al'umma ta yi domin kowace daga ciki al'umma ce ta annabi to da haka malamai suka ce ta wannan fuska za a iya kiran abin da cewa tashbihi tamthili a ilimin balaga an ɗauki wata sura baki ɗayanta an kwatanta da wata sura baki ɗayanta an ɗauki wata al'umma baki ɗayanta an kwatanta ta da wata al'umma baki ɗayanta an ɗauki wani manzo an buga misali da shi da wani manzo an ɗauki wasu sahabban wani manzo an buga misali da su da sahabban wani manzo to ko shakka babu kuma duk inda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi da yayi abu babu shakka annabi ya yi da wannan sako babu shakka annabi ya bu wannan umarni hakanan duk inda Allah subhanahu wataala ya umarci sahabban annabi da su yi wani al'amari a cikin Qur'ani babu shakka sun aikata wannan umarni din abin da zai nuna maka haka yaddar da Allah ya da su ba zai yi su saba masa yadda da su ba da ba su aiwatar da abin da yake so ba batun yadda ma ba zai taso ba kaga wannan ya nuna cewa sun kasance kamar yadda Allah ya umarce su kunu ansarallah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin min ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su kun su kamar yadda yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa likulli eh, wa likulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubair ibn al-awwam kowane annabi yana da hawariyuna cikin jama'arsa mataimaka yan amutu wajen su ga sun taimaka masa wajen ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi maza Allah ce na daga cikin mataimaka na yan amutu na Zubairu dan Awwam ibn Safiya wanda suke dan namiji da dan mace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa Safiya bintu Abdul Muttalib mahaifin manzo Allah Abdullahi ibn Abdul Muttalib da nana Safiya mahaifiyar Zubair dan Awa, da Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ɗaya uba ɗaya suke da haka manzo Allah ya kalle shi ya masa wannan jinjina yace li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair ibn al an gane ko da aka kalmar ansar kunu ansarallahi ko ansaralillahi suka ce jam'i ne na nasir nasir mufrad kenan jam'in ansar abinda ake nufi da nasir ana nufin annasiru almubaligu as-safiyu mataimaki wanda ya kai makura ya kure maleji wajen ya taimaka maka kuma yake taimakon nan da gaske tsakaninsa da Allah babu wani ha'inci a ciki wannan ya nuna mataimakan annabawa sun kai matuƙa wajen su taimaka musu sahabban annabawa sun kai makura wajen su ga sun goyi da bayan su da ba su tsaro da kariya da kuma yin imani da abin da suka zo musu da shi sannan wannan taimakon da suka yi wa annabawa sun yi shi ne tsakani da Allah domin wannan ma ya ja ake ba su irin wannan sunan wanda kalmar ansar kamar yadda na faɗa ma'anarta shine jam'i ce mufrad ɗinta shine nasir nasir ana nufin mataimakin da ya kure maleji wajen taimakon ka kuma tsakaninsa da Allah babu ha'inci to kuma mun san mutanen Madina sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma an kira su da sunan ansa was-sabiquna al min al-muhajirina wal ansar kaga ansar akwai a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda akwai a cikin sahabban annabi isa كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله صحابة من ذا الله كما سكي suka samu wannan suna da shaidar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin sun ida ma'anar da sunan ke ɗauke da shi. Da haka kala hawariyuna sai hawariyuna suka ce hawariyun su ne almajiran annabi Isa wanda malamai suka ce adadinsu mutum goma sha biyu ne. Mutum goma sha biyu ne. tare da karancinsu amma kuma sun taka rawar gani wajen su taimaki addininsu wajen su taimaki annabinsu kuma sun yi nasara sun kai ga gaci malamai suka ce wannan ya nuna ita gaskiya ko mun karancin mabiyanta in dai za su dage su jajirce to sai ta ɗaukaka kuma sai ta kai ga gaci sai an ci nasara domin annabi isa kwata-kwata sahabbansa mutum goma sha biyu ne amma kuma Allah madaukakin sarki yace fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin kamar yadda aya za ta faɗa a ƙarshe muka taimaki waɗanda suka yi imani akan makiyansu duk da ƙarancin adadinsu fa asbahu sai suka wayi gari zahiri na suke da galaba suke da rinjaye daka annabi isa ya ce lil hawari da hawariyawa lafazin hawariyuna jam'i ne na hawari da yi wa ha'un fataha da takfiful wawi hawari an gane ko waɗansu malamai suka ce asalin kalmar hawari ba kalmar larabci ba ce ba kalma ce ta habasha kalma ce nabatiya ta wasu ƙabilu 'yan ƙasar habasha wanda ake kiransu da annabt su suke amfani da kalmar idan suka faɗe ta suna nufin aboki na gaskiya da haka da aka ce ansar mataimaka na gaskiya kalal hawariyuna sai kuma abokai na gaskiya ansar ya kalma ce jam'u nasir amma hawariyu ko hawari ita kuma kalma ce ta habasha amma ma'anarta ɗaya da ansar to sai abokai na gaskiya suka ce da annabi isa nahnu ansarullah mu ne nan mataimakan allah to sai waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna saƙon annabi isa alaihi salatu wassalam kenan ya kai ga habasha mutanen habasha sun yi imani da annabi isa domin har gashi ma cikin kalmomin da aka samu na tattaunawa tsakanin annabi isa ɗin da sahabbansa ko waɗanda suka yi imani da shi har akwai kalmar habasha kenan wannan ya nuna cikinsu akwai 'yan habasha haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a kawai dai irin abin nan ne da akan saba samu tsakanin ma'abuta yare na aran kalmomi a samu wata kalma ta fada cikin wani yare alhalin ba ta 'yan asalin yaren ba ce kalma ta fada cikin wani yare alhalin ba ta 'yan asalin 'yan yaren ba ce sakamakon kila wata alaka da ta hada tsakanin kabilun guda biyu ko alakar cinikayya ko alakar zamantakewa ko makamanciyar haka yau da dama yau a hausa zaka samu kalmomi na turanci sau da dama zaka samu kalmomi na larabci za ma ka samu kalmomi na wasu kabilan da suke kewaye da mu na najeriya asalin kalmar ta su ce bai rabe ba bahaushe yake amfani da ita amma asali ba ta bace ba sawa'an wannan kalmar suna ce ko kuma kalma ce ta aiki suna na wani abinci ko suna na wani tufafi ko dai makamancin haka yanzu misali a sa kaya iri ɗaya maza da mata duk su haɗu su sa kaya iri ɗaya me ake ce masa da hausa anko amma kalmar anko ba ta bahaushe ba ce ta bai rabe ce saboda asali wannan ɗabi'a bai rabe ce su ke yin anko kaga miji da mata sun sa kaya iri ɗaya bahaushe ma ya ara da shi kenan sai ya aro kalmar da me aikin da kalmar baki ɗaya ya aro su daga wajen bai rabe to kaga baya yiwa dan kaji bahaushe ya ce anko ko yayi anko ka ce kila wannan asalinsa bai rabe ne a'a zamantakewa ce aka samu shigegeniya da aro na kalmomi tsakanin kabilun guda biyu saboda makautakar zama da ka saƙon annabi isa asalinsa saƙo ne na banu isra'ila kaɗai banda banu isra'ila babu wanda aka ce yayi imani da annabi isa babu wanda aka aika wa annabi isa suka ce dalilin da zai nuna haka farkon sura wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum yayin da annabi isa dan maryam ya ce da banu isra'ila ya ku banu isra'ila ni manzon Allah ne gare ku kadai kaga baya nuna ga wasunsu da da za a faɗa amma inni rasulullahi ilaikum ni zan Allah ne dan aikin Allah ne zuwa gare ku ko kadai to da dai kalmar hawari kalma ce asali ta mutanen Habasha amma Yahudawa suna amfani da ita to daga nan su kuma Larabawa suka areta wanda kuma wannan shine silar da dalilin da yasa ta zo a Qur'ani Yahudawa sun aro ta daga wajen 'yan Habasha saboda Habasha har a yanzu akwai Yahudawa da yawa a garin Ethiopia kenan balma babu ƙasar da take da yawan yahudawa in ka cire isra'ila a duniya suka ce sama da habasha ethiopia baƙaƙe ne amma an yahudantar da su addinin yahudanci suke yi da akwai tsohuwar alaƙa tsakanin mutanen habasha da yahudawa da dan an samu kalmar ɗaya daga cikin yarurrukan ta shiga cikin ɗaya ba abin mamaki ba ne yahudawa sun ari kalma hawariyuna ko hawari daga wajen mutanen habasha to su kuma yahudawa suna da alaka ai da larabawa sananne ne wannan a tarihi dan nuwa da dan kani suke larabawa ƴaƴan isma'ila yahudawa 'ya'yan ishaqa da haka wannan kuma ya nuna alakar su da ɗaɗɗiya ta tarihi bayan kuma abin da ya faru wanda a ƙarshen zamani yahudawa sun karanta a cikin attaura cewa annabin ƙarshen zamani za a aiko shi ne za a haife shi a makka zai hijira ya koma madina wannan yasa suka tare suka yi dandazo a madina tun gabanin manzo Allah ya bayyana to wannan yasa kuma tsakaninsu da larabawa akwai auratayya tsakaninsu da larabawa akwai cinikayya har manzo Allah ya aura daga cikin su domin manzo Allah ya auri na Safiya na Safiya ba Yahudiya ce yar Huyayy ibn al ne Huyayy ibn al ɗaya ne daga cikin manya-manyan shugabannin Yahudawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda kai malamai masu kacici kacici suke cewa wata mata ce mijinta annabi ubanta annabi ita ce na na safiya bintu huyayyi ibn al aqdab in ka bi salsalarta tana cikewa ga annabi haruna dan uwan annabi musa da ka kaga ɗaya daga ubanta annabi ne domin shi kaka ko na miliyan ne sunansa uba kamar yadda jika ko na miliyan ne sunansa ɗa da ka in ka ce wa kakan mutum ubansa ba kai kuskure ba domin ko da ta fuskar gado abinda ubansa zai gada a wajensa haka kakansa na mai can ko na miliyan zai gada a wajensa haka nan ɗa ɗanka jikanka na miliyan ɗaya in zai ci gadonka zai ci gado ne daidai da na ɗanka shi yasa dan an ce da ɗa a jika ɗa ba a laifi ba dan an ce da kaka uba ba a laifi ba da haka akan ce babanta annabi ne kuma mijinta ma annabi ne ita ce na na safiya bintu huyai ibn al-aqab to wannan yasa larabawa sai suka ari kalmar hawari daga wajen yahudawa wanda su kuma yahudawa sun aro daga wajen habasha to tunda ta riga ta shigo cikin larabci larabawa sun saba magana da ita kuma ma har tana daga cikin kalmomi masu fasaha wanda yasa qur'ani ma ya magana da ita wannan shine silar da yasa kalmar ta shigo cikin alqur'ani amma tarihin ta dai gata ba balarabiyar kalma bace wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai magabata suka faɗa kamar yadda Imam Suyuti ya tabbatar da haka a cikin littafin al-itiqad fi ulumil qur'an cikin bayani akan kalmomin da ba na larabci ba amma suka zo a cikin qur'ani tare da Allah yana wa qur'ani kirari da cewa balaraban littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun kuma yace bi lisanin arabiyyin mubin amma duk da an ce ba larabi da harshen larabci baya hana a samu ɗaiɗaikun kalmomin da asalin su ba na larabcin bane amma dai tunda larabawa sun ɗauke su suna amfani da su to yau sun zama kamar larabci an gane ko da haka dai kalmar hawari mufrad ne jam'insa shine hawariyuna mataimaka abokai na gari abokai na gaskiya abokai masu amana da aka kala alhawariyun sai hawariyun almajiran annabi isa abokansa na gaskiya masu amana suka ce da shi nahnu ansarullah mu ne waɗanda za mu taimaki Allah abin nufi mu ne waɗanda za taimake ka wajen ka ida saƙon Allah domin hakan yake nema man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah ma'ana dai sun amsa masa to kuma kamar yadda annabin ku yayi koyi da annabi Isa wajen ya ce ku taimaka masa wajen ya ida saƙon Allah to kuma kuma ku koyi din da almajiran annabi isa din wajen ku amsa wa annabin naku in ya kiraye ku dan kuma ku ida saƙon a ku taimaka masa wajen ya ida saƙon Allah ya tabbata cin hadisi lokacin da Allah madaukakin sarki yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayin annabta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan aka zo aikin haji yakan fito a filin Arfa ko Amina yana cewa waye zai taimake ni wajen in yi da saƙon Allah subhanahu wata'ala waye zai taimaka min wajen in sauke nauyin da Allah subhanahu ya dora min da haka ne da yawa daga cikin mutane suka musulunta suka amsa wannan kira na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn kasir wa haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ayyamil haka manzo Allah yake yi a lokutan aikin haji farkon lokacin da aka yi masa wahayi dan ya amsa wannan umarni da Allah ya masa yakan fito a filin arfa ko a cikin dandazon alhazai yakan ce man rajulun ni hatta uballigha risalata rabbi wani mutum ne zai taimake ni ya bani tsaro da kariya dan isar da saƙon ubangiji na fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi domin hakika quraishawa suna ta yin su hana ni in isar da saƙon Allah subhanahu wataala to da Allah subhanahu wataala ya mana wannan talla dan mu amsa ayar ba wai aya ba ce wacce hukuncinta ya wuce hukuncinta har yau da gobe da jibi yana nan yana aiki ka taimaki Allah ka taimaki manzon Allah ka taimaki addinin Allah ta hanyar imani da riko da addini da yin kokarin kayi amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya baka dan ka isar da sakon wannan addini domin ubangiji ya ce in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah zai taimake ku zai tabbatar da digadigan ku kaga kenan abin bai kare ba a yau da gobe da jibi zai ci gaba da aukuwa ka taimaki Allah a ka in kai dan kasuwa ne ka taimaki manzo Allah a ka in kai dan kasuwa ne ta hanyar sanin ka'idoji da dokokin kasuwanci a musulunci da kuma kokarin ɗabbaka su ka taimaki Allah ka taimaki manzo Allah a ofishinka in kai ma'aikacin ofis ne ta hanyar kiyaye ka'idoji da dokoki da shari'a da dukkan wasu sharuɗa da aka ɗauke ka aiki a kansu matuƙar ba su saba wa shari'ar Allah ba kula da zuwa aiki akan lokaci tashi akan lokaci kula da lokutan sallah ko mun hada hadar aiki wannan yana daga cikin taimakon Allah taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ɗan siyasa ne a siyasa ka ka taimaki Allah ka taimaki manzo Allah kar ka yadda ka tara ƴaƴan mutane ka sai musu kayan maye dan su fita su maka bangar siyasa ba ka taimaki Allah ba ka taimaki manzo Allah ba a siyasar ka kar ka yadda da sunan siyasa ka yi dukkan wani abu da zai saba wa ka'ida ta addini ka harzuka al'umma su yi i junansu ka ba wa waɗansu ɓangare daga cikin al'umma makamai daga kayan maye don su afkawa wani ɓangare kai dai ka kawai a samu kujerar in kai haka ka ha'inci kanka kuma baka taimaki addini ba baka taimaki Allah ba baka taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji kuma ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wallahi Allah yayi alƙawari sai ya taimaki wanda ya taimake shi shi ko Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne da yake mu taimake shi ba wai dan gazawa bace ba ko da mu ko babu mu zai yi al'amarin sa alfarma yake mana mu yi dan mu samu rahama mu yi dan mu samu jin kai amma ko da mu ko babu mu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta ya zartar a littafinsa wanda baya kankarewa baya gogewa baya saba alkawarin da ke cikin sa yace la aglibanna sai nayi nasara ana wa rusuli ni da manzannina da haka in kana so ka samu rahamar Allah da jin kansa ka shiga tawaga da taragon taimakon Allah da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar imani da kuma kokarin ɗabbaka addini a gidanka iyalanka dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya danka maka ragamar jagorancin sa to kai kokari kaga ka jagorance shi bisa ga abin da Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cuta babu cutarwa in gwamna ne kai dukkanin eh, talakawanka na jiha ka jagorance su gwargwadon iko akan abin da Allah subhanahu wataala da manzon su suka ce in shugaban kasa ne haka ciyaman na lokal gamman kansila kowa gwargwadon karfinsa gwargwadon ikonsa gwargwadon damar da Allah ya bashi sarki ne na yanka hakimi ne dagaci ne mai unguwa ne ko ma wane ne Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa akan abin da ya bashi kiwo gwargwadon iko gwargwadon damar da Allah subhanahu wata'ala ya baka daka ansar sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma muhajiruna sun tsara su ta wannan fuska dukkaninsu suna masu amsa kiran Allah kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah to anan sai malamai suka ce makamanciyar irin wannan aya a ƙur'ani ta zo a waje guda biyu amma kuma kowace daban take da yar uwarta ta fuskar sakon da take isarwa tare da cewa in ka bi ɗaiɗaikun lafuzan da kalmomin da suka zo a cikin ayoyin ka tarar akwai kamanceceniya da juna irin wannan talla da annabi isa alaihi salamu yi da kira na cewa a taimake shi ya zo a cikin suratu safi kuma ya zo a cikin suratu ali imrana falamma ahassa isa min humul kufra qala man ansari إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ويا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوفيهم كوف يوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وكذا قال الحواريون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله دي دي دي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للهواريين من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله نما دي قال الهواريون نحن أنصار الله أما عشان آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أما أنا فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم fasbahu zahiri malamai suka ce kira ɗaya ne ko in ce mai kiran ɗaya ne waɗanda aka kiran ɗaya ne amma kuma kiran mabambanta ne annabi isa shi ya ce man ansari ilallah a ayat ali imrana shi ya ce man ansari ilallah a ayat suratu safi hawariyuna su suka ce nahnu ansarullah a ayat ali imrana su suka ce nahnu ansarullah a ayat safi amma kuma kiran daban-daban ne ba ɗaya ba ne domin sau da dama abu yakan faru a qur'ani daban-daban sai a maimaita sai a faɗe shi a waje daban-daban wani lokaci kuma ya faru sau ɗaya amma kuma sai a faɗe shi a sake nana ta shi to da haka anan kada wani ya ɗauka cewa waccan ayat ta Ali Imrana irin ta ce taro da taro dai a nan cikin saffi a'a makamanci yadda ce sakon daban-daban suka ce yadda zaka gane bambancin a can falamma a hassa Isa min humul kufra yayin da annabi Isa ya hasashi kafirci a tattare da su susuwa hawariyun din mana su kansu hawariyun da wuta ta yi wuta da bala'i ya yi bala'i wasunsu sai suka yi ƙoƙarin su yi ribar su ja da baya to a wannan lokaci ne sai annabi isa ya ce man ansari ilallah waye daga cikin ku zai taimake ni wajen in ida saƙon Allah mana ba zai ja da baya ba kaga can da su ake amma a nan kuma يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم man ansari أنصاري ba الله با مجانا أحس منهم الكفر anan annabi isa yana neman su taimake shi ne akan wasu makiya na waje amma a can kuma yana neman su taimake shi ne akan aikin da aka turo shi da shi su a karan kansu domin ya fara fuskantar matsalar waɗansunsu za su iya canjawa waɗansunsu za su iya ja da baya to a nan ne sai aka samu waɗannan goma sha biyun suka tsaya suka jajirce suka dage suka cije suka ce mukan ba za mu yi baya ba ko da kowa zai yi da baya an gane ko domin abin da zai nuna maka haka cewa lallai a cikin hawariyuna an dan samu wata matsala an samu waɗansu sun yi yunkurin su ja da baya ayat cikin suratul ma'ida wa iz qala al hawariyuna ya isa mana maryama hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' cikin hawariyun ɗin aka ce samu waɗanda suka ce da annabi isa shin ubangijinka ko zai iya ya saukar mana da kwanan abinci daga sama mu ci to kaga alamar zuciya ta fara rauni tana shakkar kudirar ubangiji yanzu kawo abinci daga sama shine mai wahala to anan ne sai annabi isa ya ce da su qalat taqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in dai ku mu'minan gaske ne domin muminin gaske baya shakkar kudurar Allah ne ya kawo komai in ya so ya kawo a duk lokacin da ya so subhanahu wata'ala قالوا نريد na نأكل na وتطمئن an ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين to sai suka kawo uzuri suka ce ba wata matsala ba ce isa nuridu an na'kula minha so muke a kawo abincin daga sama mu ci din na kasa bai isa ba kenan Wata wa kulubu na so muke zukatan mu su samun yaƙini da natsuwa yanzu akwai shakka kenan wa alama an qad sadaqtana mu san cewa kai mana gaskiya yanzu muna da shakka kenan wa nakuna alaiha min shahidin kuma mu zama ganau ba jiyau ba akan kudirar Allah sanan ne sai annabi Isa da kansa ya kai kara wajen Allah kale Isa ibn Maryam Allahumma ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin annabi isa yawa Allah magiya ya ubangiji ka saukar mana da kwanan abinci daga sama kabaki daro gidauniya mu ci kuma hakan ya zame mana hujja mu a karan kanmu kuma ya zama hujja ga wanda za su zo bayan mu kan cewa hakan ya taɓa faruwa to sai Allah ya ce qala Allahu inni munazziluha alaikum Allah ya ce wannan abu ne mai sauki Isa tunda ka roƙa zan saukar muku amma kuma ka'ida ta kasanta idan aka ce in yi abu dan in nuna na isa nayi to fa na gama yanke hanzari in ba a yi min bani kuma daga baya abin ba zai yi kyau ba wannan ita ce ka'idar Allah duk lokacin da wani kafuri ya bugi kirje ya ce Allah in ka isa kai mana kaza to Allah zai kafa sharaɗinsa zan yi kazan amma fa in nai kai kuma baka yi imani ba to ni kuma ba zan saurara maka ba shi yasa kafiran zamanin manzo Allah suka yi ta cika baki ai mana kaza lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka baytun min zukrufin aw tarqa fi sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu ba za mu imani da kai ba sai kai mana kaza sai kai mana kaza in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim duk suka yi ta ce ku ce waɗannan su ce a kawo musu kaza waɗannan su ce in ana so mu zama muminai sai an mai da makka ta zama fadama ba ta zama sahara ba waɗannan su ce a'a in ana so mu zama muminai sai annabin ya gawurta ya yi babban gida gidan nan ginin zinare da zinare ba bulo da bulo ba waɗansu ce mu ba za mu imani ba sai mun ga tsani ya sauko daga sama annabin ya taka sadab sadab ya hau muna kallo kuma in zai taka ya hau saɗan sadan mu caje shi babu wata takarda a jikinsa in ya tashi sakowa ya sako mana da littafi to wannan zai samu yarda cewa littafin daga Allah ne duk suka yi ta faɗar wannan sai Allah ya dunkule magana a cikin suratul Isra sai ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al ba komai ya hana mu ba waɗannan kafiran duk abin da suke ta cewa ka kawo musu ba in an isa sai dan mun taɓa kawo waɗansu ba su yadda ba wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha samudawa mutanen annabi salihu haka suka ce inda gaske salihu annabin Allah ne dutse ya haifi taguwa kuma aka ga dutsen ya cika ya bunƙasa ya fashe taguwa ta fito ko ba haka ba amma tare da haka suka kiyarda sai Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa duk ayoyin da muke turowa dama muna turo su ne dan mu tsoratar da mutane dan mu jawo mutane hankali mai musu hannunka mai sanda mu ida musu hanzari mu toshe bakinsu na simana wani tahaddi ko wani eh, ta'annuti to kuma ka'idar Allah idan yayi hakan in ba a imani ba zai halakar da mutane shi kuma Allah ya yi wa annabi alkawarin cewa ba zai halakar masa da al'ummarsa irin yadda ya halakar da sauran al'ummomi ba sakamakon shi annabin ya roki wannan to ko in dai ba za a halakar da mu irin yadda aka halakar da sauran al'ummomi ba mu kwanta dare ɗaya a kashe mu duka to kaga kuwa duk abin da zai jawo mu kai ga wannan ubangiji ba zai bari ba in mun kama hanyar ma zai kautar da mu domin shi ba zai canja kowanne daga cikin sa ba alƙawarin da yawa annabi na ba zai halakar masa da al'umma kamar yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabata ba wannan ba zai saba ba alƙawarin kuma in aka ce yayi yayi ba a yi imani ba kuma zai halakar wannan ma ba zai tashi ba yana nan a mahallarsa to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce da annabi isa inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min zan saukar muku da gidauniya daga sama da abinci ku ci amma daga wannan rana da gidauniya ta sauka daga sama da abinci suka ci in suka sake yin shakka ko kafirci ko musu akan abin da ka zo musu da shi to zan musu azabar da ba zan taɓa wa wani irin ta ba a duniya shi yasa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu a lahira sun fi kowa azaba ko mutum uku mutum na farko mutumin da annabi ya kashe shi ya so da dama in za a fita jihadi annabawa ba sa fita saboda tausayin kafiran dan ko duk wani sahabi ya kashe kafiri ya fi masa sauki akan annabi ya kashe ta in annabi ya sa hannu ya kashe mutum duk irin tausayin annabi amma ka fusata shi ya kashe ka to wannan yana nuna ka kure malejin tausayi yanzu abin da ya cancanta kawai ai maka azaba ka cancanta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutane uku suka fi kowa a azaba a lahira mutum na farko wanda annabi ya kashe mutum na biyu wanda ya soke taguwar salihu shine gudaru kazzaba samudu bi tagwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa qaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha da haka manzo Allah yake mutum nabi wanda yafi kowa shan azaba a wajen Allah wanda ya soke taguwar annabi salihu shine guddaru ibn shalik mutum na uku sune waɗanda ba su yi imani da annabi isa ba bayan da aka saukar musu da gidauniya daga sama domin Allah ya kafa musu shara'i faman yakfur ba'du fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin to da haka malamai suka ce wannan ya nuna a cikin na an samu matsala to samun wannan matsalar na wasu suna kokarin su ridda shi yasa annabi isa ya musu kiran cikin surata ali imrana فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون شي yasa ma suka jaddada batun imani suka ce amanna billahi dama sun yi imanin amma yanzu suka jaddada tabbas muna nan akan abin da muke akai na imani washhad bi anna muslimun kuma suka ce rabbana amanna bima anzalta shine na me na wannan gidauniya da aka saukar musu da kuma littafin linjila amanna bima an wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidi to amma wannan kira kuma na biyo suka ce kira ne daban ba wancan na farkon ba wancan shine na fari wannan kuma shine na biyu shi wannan lokacin da kafiran da ba su yi imani da annabi isa din ba da sauran waɗanda suka yi ridda da shi din suka yunkura za su kashe shi to anan ne waɗanda suka yi imani da shi na gaske din mutum sha biyu sai kuma ya sake musu huɗuba ta musamman yace kunu ansarallahi kama kala isa bin maryam lil ne man ansari ilallahi wannan ba ta biyu annabi isa ya ce da su wa zai taimake ni zuwa ga in isar da sakon Allah malaman tafsiri sukan kawo kisa mai tsawo a karkashin wannan wata rana annabi isa da shi da wannan almajiransa guda goma sha biyu suka shiga wani gida bayan yahudawa suna ta neman su su kashe su daga baya suka gano inda suke suka zo suka yi musu kofar rago da haka annabi isa dan maryam anan ne ya kirayi mutanensa mutum goma sha biyu da suke tare da shi almajiran sai ya gaya musu wannan kalma kun yadda sai dai mu mutu akan i da sakon Allah suka ce mun yadda to sai annabi isa ya ce wane ne wanda zai yi jarumtaka ya fita Allah zai ɗauki fuskata da kamannina da komai ya liƙa masa ya fita ya je wajen waɗancan mutanen da suke neman mu su kashe mu in suka gan shi za su ɗauka ni ne to su kuma daman ni suke so su kama in suka kama shi za su bar wajen in suka bar wajen mu kuma sai mu fita mu tsira annabi isa ya wannan kira duk ba wanda ya amsa masa sai wani saurayi guda ɗaya ya tashi annabi isa ya ce zauna ba kai nake nufi ba ina ma dai a ce waɗanda suka fika shekaru domin tsoho in ya mutu takaicin ɗan kaɗan ne in yaro ya mutu an fi takaici kai da sauran shan miyarka to amma kuma wani lokaci sai ka tarar dattawan sun fi yaran tsoron mutuwa musamman akan sha'anin addini to da haka annabi isa ya sake nana ta wannan kira wannan yaro ya sake tashi ba wanda ya tashi ya sake na cewa zauna ba da kai nake ba ya sake nana ta a karo na uku wannan yaro ya sake tashi ya ce to je ka kuma a duk lokacin da annabi isa fa wannan kiran sai ya ce duk wanda ya yadda faɗan aljanna ne kai tsaye amma ka rasa wanda zai karɓi aljannar wannan zai nuna maka cewa aljanna sai da gaske sai an shirya duk wanda kaga yana rabon aljanna ana karɓa to a karci ne da shashanci ba ta gaskiya bace ba amma ta gaskiyar wallahi in an tallata ta ba a karɓa sai da gaske Huzaifa ibn al-Yaman yake faɗa yace a daren da aka yi yakin Ahzab kafiran Makka da dukkanin kungiyoyin kawancen su sun yi mana kawanya a Madina gaba kura baya su yaki mutanen Madina kafiran Madina Yahudawan Madina da munafikai su ma suka tada balli da haka manzo Allah yana fuskantar tawaye ta cikin gida da ta waje Huzaifa yace bayan haka mun yi wajen sati ɗaya biyu ba mu ci abinci ba sai ruwa muke sha ɗayan mu baya iya tashi ya miƙe tsaye ya tsaya iska sai ta buge shi ya faɗi saboda yunwa cikin mu muka rinka ɗaura dutsen niƙa dan mu samu ƙarfin tsayuwa muka taru muka kai wa manzo Allah kuka cewa mu fa yunwa ta ci mu ga yaƙin gida ga yaƙin waje ga yunwa an ƙoshi ma yaƙi ya aka yi ballantana ana jin yunwa ya yace wallahi manzo Allah da ya bude cikin sa sai muka ga dutse biyu ya daura ma'ana shi yunwar ta ninka ta ninka ta mu yace to amma duk da haka a wannan dare Allah madaukakin sarki wa annabin sa wahayi cewa kafirai za su gudu amma kuma fa akwai jarrabawa to a wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dokin ya ji yaya al'amarin kafirai zai kare tunda Allah ya ce za su gudu sai manzo Allah ya ce cikin sahabbai wane ne wanda zai je yi mun leken asiri ya jiyo mun me suke shiryawa ban ba ka izinin kai komai ba kawai jarumtaka nake so ka badda kama ka silala ka shiga cikin su ka ɗauko mana labari ka dawo abubakar yana nan umar yana nan usmani yana nan aliyu yana nan asharatul mubashiruna bil janna suna nan duk ashabu badar suna nan amma manzo Allah ya ce wa zai je yayi mun wannan leken asirin na bashi aljanna ba wanda yake uffan kana tsammanin ba sa aljanna ba su da imani amma jarrabawa ce ta zo shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a ranar aka jarraba imani ga aljanna ana nema ba wanda zai ce na'am ko yan shi'a masu zagin sahabbai ba sa kawo wannan kisar saboda sun san da aliyu a wajen in sun zagi abubakar sun zagi umar sun zagi usman Aliyu ma yana wajen aka cewa zai je ya leko asirin kafirai an ba shi aljanna aka rasa wanda zai amsa shi bayan annabi ya bar duniya sahabbai sun bar duniya a zamanin tabi'ai wani yaro ya zo yana rawar kafa yana karambani da kankan ba yana wai da ya karanta wannan ina ma ni ina nan lokacin wani daga cikin sahabbai ya kalle shi ya dariya ce ya ta yaro kenan kyau take ba ta karko yanzu kana tsammanin imanin ka ya kai da wayancin mutanen billahi allazi kai da ka zo lokacin ridda zaka yi kafiri zaka zama imanin ma ba za ka iya ba sallan ma ba za ka iya zuwa ba wallahi lokacin da ake sallah a bakin rai mutum ya furta kalmar la ilaha illallah a bakin ransa amma yau kaburin kasa har ta bid'a kake yi ka tashi cikin dare ka hana mutane bacci da lasu ka saboda arhal la ilaha illallah da ka zo a lokacin da take da tsada ake siyanta da rai faɗanta ba zai yi da sauki ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya san imanin kowa kuma ya san abin da yake jaraba kowa da shi ya san zamanin da ya dace da kowa in aka kawo ka zamanin da ba naka ba expire za ka yi ka san yadda ake cewa abinci ya isa in an ci mutuwa za a ya lalace to in an kawo ka zamanin da ba ajin ka ba ya fi karfin ka mutuwa za ka yi lalacewa za ka yi ba za ka amfani ba Huzaifa yake cewa wallahi duk ba wanda ya amsa wannan tai da annabi ya yi har sai da annabi da kansa ya nuna ni ce Huzaifa je ka ce to a nan fa ba ni da yadda na iya domin da magana ce a kasuwa magana ce ta kudin goro amma yanzu ku an ayyana ni abin ya zama wajibi a kaina yace haka na tashi ga tsananin sanyi ga yunwa ga firgici ga tsananin dubun dare yace manzo Allah ya gaya mun ka'idoji da sharuɗa da zan kiyaye idan ka tafi duk yadda zaka samu dama ga ka ga sarakunan kafirai ka taba kowa ba aiki muka tura ka ba ba taba kowa muka tura ka ba labari kawai muke so ka biyo mana da haka Huzaifa yace yi sallama na tafi na sassaƙala na kukkutsa na shiga cikin kafirai ba sani ba to amma ina zuwa su ma sai suka fara jin a jikinsu kamar zai yi a turo musu dan dan leken asiri nan da nan sai Abu Sufyan ya wata dabara yake kowa ya rike na kusa da shi dan a gane kowa ya rike na kusa Buzaifa yace sai nayi ta maza ne dabara kan na kusa da ni ya rike ni ne maza na rike shi nace kai waye yace to wallahi da wannan Allah ya kare ni amma da za su gane na shigo cikin su da haka kowa ya rike na kusa da shi ya tambaya kai waye ni ne wani kai waye ni ne wani har aje na karshe da haka a karshe dai Allah maɗaukacin sarki ya turo iska ta rinka ambaliya da tukwanensu tana kifarwa da guguwa Allah ya gigita su ya haukatar da su Abu Sufyan ya ce kowa ya ta kansa to dama wannan kalmar ake so a ji daga nan Huzaifa ya ce na sulalo ne sauyi na dawo na cewa annabi za su gudu to shikenan sai aka samu kwanciyar hankali da nutsuwa to da dai Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabawa da su tallata taimakon addini ga mutane wanda ya amsa ya yi riba wanda bai amsa ba kuma ya hasara annabi isa ya tallata kuma amsa masa da haka Allah ya ce mu ma mu amsa wa mu kamar yadda annabi isa da ya tallata wa mutanensa su ma suka amsa masa shine kunu allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ko shakka babu sahabbai sun bada kyakkyawan misali cikin wannan umarni da Allah ya yi cikin wannan misali balma abin da suka yi ya abin da mutanen annabi isa suka yi imam al-baihaqi ya fitar da hadisi ko asar daga asram asram yaro ne na sayyidina umar mai masa aiki mai masa dawainiya asram yake cewa lokacin da muka raka halifa umar zuwa kasar sham dan ya karɓi makullin masallacin kudus daga hannun yahudawa mun ji raɗe-raɗe muna tafiya tare da umar yahudawa suna faɗa zancen ya faɗo kunnen mu muka ji suna nuna mu suna cewa wallahi waɗannan an gaya mana a cikin attaura da linjila sun fi almajiran annabi Musa da almajiran annabi Isa a wajen Allah mana da suka amsa saƙon Allah sahabban manzo Allah gudunmawar da suka bayar ta taimakon addini ta fi gudunmawar da Yahudawa suka ba annabi Musa gudunmawar da suka bayar wajen taimakon addini ta fi gudunmawar da hawariyuna suka ba wa annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ya ba musu wallazina tabawwa'u ta dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المهدون وبنجي يتي فآمن الطائفة من بني إسرائيل sai aka samu wani kaso daga cikin banu Isra'ila suka yi imani abin nufi suka tabbata akan imaninsu an gane ko malai yace wal hawariyuna asfiya isa wa hum awwalu amana bihi wa kanu 12 rajulan min hur wa huwa al-bayad kanu hawariyuna almajiran annabi isa kenan su ne farkon farko wanda suka yi imani da shi mutum goma sha biyu an ce hawariyuna daga kalmar huru ne a wani kauli na malamai kalmar huru kuma shine albayadu tsananin haske alkhalisu tsantsa shi yasa matan aljanna ake ce da su hurul la'in ma'ana masu tsananin farin ido wajen farin kal an gane ko to da haka wasu malamai sun ce wannan shine asalin kalmar hawariyuna wakila a wani kaulin aka ce kanu qassarina sun kasance abin nan ne kasarin ma'ana abin nan uh, mahauta yahuruna siyaba abin nan kai majema yahuruna thiyaba suna uh, suna rina tufafi ya zama fari tas su ne masu jima ko masu rini kenan ko rini su ne sun kasance suna sana'ar rini sukan rina kaya su yi fari tas wannan yasa aka kira su da hawariyuna marina masu rina kaya su yi fari Allah ya ce fa amana ta'ifatun min bani isra'ila bi isa sai wani kaso daga cikin almajiran annabi isa suka yi imani da shi fa sun mu nasara sai aka kira su da suna nasara mataimaka wa kafara ta'ifa wani bangare kuma daga ciki suka kafirta minhum fa baqaw ala yahudiyatihim suka wanzu a cikin addinin su na yahudanci kuffaran a matsayin kafirai fa qatatalat ta'ifatani kuma bangarorin guda biyu sai suka komo suka yaki junansu almu'mina wal kafira mu'minan da kuma kafiran Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu sai muka karfafu waɗanda suka yi imani min at-ta'ifatayn daga cikin bangarorin guda biyu ala aduhum bisa ga makiyansu at-ta'ifa kafira bangaren da suka kafirta fa asbahu sai su waɗanda suka yi imani suka wayi gari zahirina suke da rinjaye suke da galaba kuma daman Allah ya masa alƙawarin haka an gane ko inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru zan sa waɗanda suka bi ka su zama su za su ɗaukaka akan waɗanda ba su bi ka ba na kafirai da haka ubangiji ya ce fa asbahu zahirin ay ghalibina li tamassukihim bi amri Allah bil jihad wa ghairihi suka zama su suka yi galaba suka yi rinjaye domin sun yi riko da umarnin Allah bil jihad na kokari wa ghairihi da waninsa kalmar jihadi da malam ya ambata anan ba wai dan annabi Isa yayi jihadi bane a shari'ar annabi Isa babu jihadi bal malamai suka ce duk annabawan da suka gabata ba wanda aka shar'anta masa jihadi a cikin al'ummarsa Daka duk inda kaga kalmar jihadi a cikin kisoshin annabawa ana nufin kokarin taimakon addini ta wasu hanyoyi amma ba ta hanyar yaki ba annabin ƙarshen zamani kadai aka halatta wa jihadi a kaulin waɗansu malamai waɗansu malaman suka ce a an halatta jihadin ga wasu ɗaiɗaikun annabawan da suka shuɗe amma dai isa baya cikin su daka ko da aka ce fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu muka taimaki mu'minan nasara akan kafirai ba ana nufin ta hanyar jihadi ba ya zama dai sakon annabi isa ya ci gaba da yaduwa kafiran kuma ba su galaba ba ba su samu biyan bukatar su na yunkoran su kashe shi isan ba domin kokarin su da abin da suka sa a gaba shine su ga sun kashe shi ubangiji kuma ya ɗaukaka shi ya tseratar da shi wa ma kataluhu wa ma salabuhu ba su samu damar kashe shi ba ba su samu damar shi ba to ka tunda ba su samu damar abin da suke so ba kaga kenan ba su yi nasara ba su kuma muminan suka samu dama ta ci gaba da yada addinin kaga sun yi nasara kenan shine ma'anar fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim shine ma'anar waja'ilul ladzina tabauka fawqal na kafaru ila yawmil qiyamati da haka ubangiji yace fa asbahu zahirin malai yace wa hakaza antum ummatu muhammadin hakanan kuma al'umar annabi muhammad idza jahada almu'minuna minkumul kafirina in muminan cikin ku suka yi yunkuri suka yaƙi kafurai ko suka yi yunkuri suka yi abin da ya kamata wajen su ga sun fi karfin kafurai sun rinjaye su zaharuna alaihim za su ce nasara akan su bil wa'd min Allah da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala as-sabit wanda yake alƙawari ne tabbatacce wala tajidu li sunnatillahi tabdilan da dai ba za a samu sauyi ba cikin ka'idar Allah da alƙawarin sa da yawa annabawa da mu'mine kan cewa zai taimake su Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi a duk inda suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah ya tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam dan Allah menene fassarar wannan aya cikin suratu Ibrahim sannan da wa take kafirai ko har musulmi mai zalunci fadin Allah madaukakin sarki wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء wannan aya farko dai tana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam cewa kada ya taɓa tsammanin Allah ya rafkana ne gabarin abin da azzalimai suke yi ma'ana ubangiji bai sani ba ko kuma ya sani amma ba zai ɗau mataki a kai ba kada ya tsammanin haka malamai suka ce maganar ana fuskantar da ita ga annabi amma ana nufin ɗaiɗaikun al'ummarsa Allah ya san annabi ba zai taɓa tsammanin haka ba mustahil ne a cikin haƙƙin annabawa a ce su yi zaton Allah ba zai cika alkawarinsa ba to amma sau da dama ana yin magana da annabawa dan waɗanda ba annabawan ba su shiga taitayinsu irin abin da bahaushe yake cewa tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kada ka taɓa tsammanin azzalimai sun fi ƙarfin Allah ne an gane ko daidai da faɗin Allah wala ta hasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun kada ka taɓa tsammanin cewa kafirai sun ci dubu sai ce to sun fi ƙarfin Allah domin wani idan ya ga abin da kafirai suke a duniya kamar an ara musu wata kumfa kunu in yana da raunin imani sai ya rinka ganin kamar ma kai anya ku Allah akwai yadda zai iya da suwa ne anya suwa ne ba su fi ƙarfin Allah ba ko wanda zai iya tunanin haka yanzu idan ana gaya maka irin makircin da turawa da yahudawa suke shiryawa a duniya da irin yadda suke gudanar da al'amura kai ka ce kamar sai abin da suke so ne yake faruwa a duniyar wanda ba sa so kuma ba zai faru ba to wani mai raunin imani in ya ga irin haka sai ya rinka ganin ka anya kuwa Allah zai iya karya ƙasa kaza ta azzalumai zai iya karya ƙasa kaza ta kafurai anya kuwa ba su fi ƙarfin Allah ba to shine Allah ce kada ka taba tsammanin haka wannan zaton ma kadai a cikin rai kuskure ne shi Allah ka'idarsa ba haka take ba ba lokacin da kake sanya abu yake ba sai lokacin da shi yake so yake kuma kai kake ganin kafircin su ya kai inda ya kai shi a wajen Allah bai kai komai ba kai kake ganin sun gina abin da zai yi wuya turewa a wajen Allah tura abin da suka gina bai kai kimtawar giran sama da ta ƙasa ba an gama domin ita kanta duniyar rushe ta a wajen Allah ba zai kai sama da taɓa giran sama da kasa ba domin ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar duk abin da muke so mu yi shi kalma ɗaya za mu faɗa kamar kiftawa ido mun gama abin zai faru wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin alkiyama ma kamar kiftawar ido ne to sai dai shi dan adam yana da gajan hakuri yana da gaggawa shi yasa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban su mutane suna ganin duk wannan abin da muka ce za mu yi na rusa kafirci da kafirai da tada alkiyama da kaza abu ne mai nisa sai an dade Allah ya ce wa narahu qariban muku abu kusa muke ganin sa domin lissafin totally ya sha bamban tsakanin na mutane da na Allah mu muna da awoyi muna da sakankani muna da mintuna muna da awoyi muna da kwanaki da wuni da kaza 24 hours za su baka kwana da wuni ko ba haka ba to kaga mu a lissafin mu yanzu shekara za ta yi yanzu shekara biyu za ta yi yanzu shekara uku za ta yi amma a lissafin Allah kan shekara ɗaya ta yi akwai daɗewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma udu wuni ɗaya a wajen Allah daidai da shekara dubu hamsin ne na lissafin kuku yanzu idan Allah ya kaddara duniya mu kaddara mu ce duniya za ta yi shekara biyar to a wajen mu sai mu ga shekara biyar ɗin nan an yi miliyoyin shekaru kan su kai shi a wajen Allah kuma ba su shekara ɗaya ba ma wa inna yawman 'inda rabbi ka alfi sanatin mimma ta'uddu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace inna Allah la yumli lidh-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan kyala azzalimi ya saka masa ƙugu da mara ya ta shegantakarsa da iskancinsa ya ta sheki ayarsa dan a ƙarshe zai kama shi kamun da babu kubucewa sai annabi ya karanto ayar cikin suratu hud وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ubangiji yakan tsahirta wa azzalimi har idan ya kama shi ba zai kubce masa ba daman wannan kuma shine tsarin Allah ya kyale al'umma ko alƙarya ko ɗaiɗaikun mutane su ta zalunci amma idan ya tashi kama su kuma sai ido ya raina fata abinda ba shi yake cewa rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya da haka Allah yake wala ta hasabanna Allah ghafilan kai wannan annabi kada ka taɓa tsammanin Allah ya rabkana to idan muka ce annabi ana nufin al'umar annabin dan shi annabin ba zai taɓa yin wannan tsammanin ba mustahili ne a cikin haƙƙin annabawa su yi tsammanin haka azzalimuna kuma nan ana nufin azzulmul akbar babban zalunci shine kafirci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun duk inda qur'ani ya saki kalmar zalunci yana nufin babban zalunci babban zalunci kada ka taba tsammanin Allah zai kyala manya-manyan azzalimai masu shirka masu tsafi masu shan jinin mutane masu kashe 'yan adam don biyan bukatunsu masu kaza masu kaza an gane ko amma karamin azzalimi yau da dama zai tuba Allah ya yafe masa zai yi zaluncin ma bai sani ba yayi wani aikin kuma da zai kankare masa zunubin ma bai sani ba bai san yayi laifin ba bai san kuma an yafe ba wannan shine ne zulmul asgar karamin zalunci wanda yana daga cikin karamin zalunci a ce hayya ala salata jabar wanka kai baccinka as-salatu khairun minan nawmi ka dada jambar wanka ka rufe wannan zalunci ne amma karami matukar lokacin sallar bai fita ba ka tashi ka yi ta kenan an yafe ya wuce الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ذاك أكوي كانان zalunci wanda ayyukan alheri suke kankare su innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin to ba irin wannan ake magana ba babban zaluncin shi kan wannan Allah baya kankare shi sai mai shi ya tuba yayi nadama ya bari to kada kai tsammanin waɗanda ba su tuba ba ba su yi nadama ba ba su daina ba suna cai suna ganin ma kamar ba a isa da su ba ne sun ci dubu sai ceto ka ɗauka kuma sun gagara Allah ne a'a Allah ce inna ma yu'akhirhum kada yana jinkirta musu ne li yawmin tashkhas fihi al-absar zuwa ga wani wuni da idan dina za su raina fata a cikin sa shine wunin tashin alkiyama muhti'ina muqni'i ru'usihim a ranar da zaka ga sun kaskantar da kansu daga kai ma ba su isa tsiya ba kimtawa ido ba sa saboda tsoro da firgici la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa sannan zukatansu sun cika da zace-zace ba su san ma ya za a yi da su ba su kamo wancan zaton sai tunani yayi nisa a kansa sai su ga kai ba nan za a yi da ba su kamo wancan zaton sai tunani ya yi nisa su ce kai ba nan za a yi da mu ba ubangiji ya basu cikin duhu cikin firgici cikin zace-zace to shine wa afidatuhum hawa to abin da zai nuna maka cewa da annaba ake a ayar gaba sai Allah ya ce wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azabu fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin musam qaribin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul kaga wa anzirin nasa kuma ka gargaɗi mutane to da wa ake da annabi kaga kenan asali magana da shi ake wala ta hasabanna da shi ake wa anzirin nasa da ta biyo baya da shi ake da haka magana ce da annabi da al'ummarsa game da kafirai da abubuwan da suke yi Allah subhanahu wa yake cikin wannan aya tambaya ta gaba yace sannan malam ya tabbata in aka ɗauki ran ɗan adam aka kai shi akan kai shi sama yana zuwa yayi sujjada ga Allah in dan aljanna ne eh ya tabbata cin hadisi kuma da aya cikin suratul a'raf ubangiji yace innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru an halatu fattahu lahum abwabus samai to a karkashin wannan ayar in ka bibi malaman tafsiri wanda suke tafsiri da asar sukan kawo hadisin da manzo Allah ya faɗa hadisin Usama in ban manta ba wanda annabi yace idan aka karɓi ran mumini ko kafiri duk ana sama da ran shi yasa zaka ga idan mutum ya mutu idansa sun zazzaro sun yi sama yana kallon ransa an yi sama da shi wata rana annabi ya shiga gidan wani sahabi ya tarar ya mutu idansa sun zazzaro sai shafi masa idan sai yace ce inna ruha idza da tabi'ahu al-basar shi rai in an karbe shi ido yakan bi shi da kallo sama ake yi da shi ko na mumini ko na kafiri to sai dai na kafiri yana zuwa kofar sama ta ɗaya mala'iku ba za su bude ba za a ji sama ta cika da ɗoyi da haka mala'iku za su ce wannan waye su mala'ikun da suke kula da kofofin sama su mala'ikun da suka ɗauki ran za su ce wane ne dan wane jikan wane sai mala'ikun sama ta daya su ce Allah ya tsine mai an yi asarar rayuwa rai ƙazantaccen rai a dauɗaɗɗen jiki da aka sai su ce a yi ƙasa da shi to wannan shine faɗin Allah la tufattahu lahum abwabus sama da ɗai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sai in dai raƙumi zai shiga ta kafar allura abin nufi tun da raƙumi ba zai iya shiga ta ƙofa allura ba kafirin da ya mutu babu imani ba zai shiga aljanna ba to amma yau an samu wani sufi da naji da kunne na duk ya tara kafiran duniya yake duk yan aljanna ne koruma koruma yake kowa ne wani shugaba da aka taɓa yi na kamaru ko ya ce ɗan aljanna ne wane da wane manya-manyan shugabannin da suka mulki najeriya har waɗanda na soja da na farar hula duka wanda ba musulmi ba ya ce duk 'yan aljanna ne tsiransu duk yan aljanna ne su wane masu ran da matattun yace duk yan aljanna ne me hujjasa saboda sun yi mu'amala da Ibrahim Inyas Ibrahim Kaulaha ya faɗa cewa duk wanda ya gan shi sai ya shiga aljanna ba maganar kafirci ko musulunci in dai ka gan shi sai ka shiga aljanna yace wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khuldi bila buhtani da mai suna da ma wanda ya ganni kaga wanda yake suke son sa almajiransa kenan yan faira yace da kuma wanda ya ganni ko da baya sona irin su shugabannin na wanda suka mulki kasashen Afirka wanda ba musulmi ba wanda da yawan su suna da alaka da shi ta addu'a so in kurma sun masa kyautar jirgi ma da sauransu za ka tambaye shi aka ce shehi me yasa haka wata hujja ce daga qur'ani ko daga hadisi sai ce iz annani khalifatu tijani saboda ni halifan shehu tijani ne shehu tijani ne ya faɗa haka duk wanda ya ga halifansa shi zai shiga aljanna mana kaga daidai da abin da annabi ya faɗa tuba liman ra'ani to shi ko annabi da yace aljanna ta tabbata ga wanda ya gani sai ya ce wa amana bi shi sai da ya kaidi da imani azalla ce tuba liman ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani da ni duba liman ra'a man wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma yayi imani da ni mana ko sahabi ka gani in dai kayi imani zaka shiga aljanna ba ganin bane kadai sai da imani to amma shi kawai a'a wa man yuhibbuni wa man wa man yarani ba gana imani idza annani khalifatu tijani to amma idan mumini ne aka ɗauki ransa aka yi sama da shi manzo Allah yake sama za ta cika da kanshi mala'ikun sama ta ɗaya za su tambayi mala'ikun da suka ɗauko ran wannan wane ne su ce wane ne ɗan wane jikan wane sai su ce madalla da rai mai tsarki a jiki mai tsarki sai su buɗe ƙofar sama haka za a yi ta yi har ya je al'arshi shine ma'anar ya ayyatu hannafsu al-mutma'inna mutum zai je sujada ga Allah rai ta sujada ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya ce a dawo ya kwanta a ƙasa a duk lokacin da wannan rai yake ta tafiya har ya tafi sama gangan jikin tana nan a duniya ana tai mata wanka ana menene ana menene za a je a binne duk lokacin bara a lokacin da aka sa mutum a kabari aka rufe to lokacin ran zai dawo shi yasa manza Allah yake kuna sa dan uwanku a kabari kuka binne shi yana jin karar takalman ku ransa ya dawo yanzu daga sama bayan ya je ya yi gaisuwa ga Allah in mumini ne ya dawo ƙasa yanzu mala'iku za su tashe shi yana jin karar takalman ku kafin ku bar makabarta kuma yanzu za su fara masa tambayoyi ku rinka roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa to shine sai a ce ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati za a dawo da shi bayan an game masa tambayoyi ya amsa annabi yana gaya mana cewa da an kai gaba kaza ta tambaya in an masa tambayar farko ya amsa sai a kira daga sama su mala'ikun da suke masa tambaya a ce ku dakatar da tambayan nan a haka ta isa ya ci iya makin da ake bukata ya ci an qad sadaka abdi daga nan ne manzo Allah yace ce sai a bude masa gidansa na aljanna ya gani sai a kuma bude masa gidan wuta domin duk dan adam gida biye yake fuloti biye yake da shi kana da fuloti a aljanna kana da fuloti a wuta wanda ka gina shi zaka shiga kuma ayyuka da su ake ginawa in aikin sharri mutum ya tayi to yana gina fulotinsa na wuta in ayyukan alheri yake yana gina fulotin sana aljanna idan aka buɗe masa in dan aljanna ne ya ga gidansa na aljanna ya gama gina shi da ayyukan alheri to sai kuma a buɗe masa wuta sai a ce to kaga ba dan kayi aikin kirki ka gina wancan ba da can zaka gina ka tafi ya tsorata ya firgita sai a ce to kwantar da hankalinka to a wannan lokaci ne bayan ya ga aljanna ya fara jin AC da kanshi da fa amma in kana minal muqarrabina farauhun wa rayhanun daga nan manzo Allah yake za a fara feso masa iskar aljanna da esinta da komai yana ji sai a ɗauki ran kuma daga nan kafin a cire a sake cire ran daga ganga jikin mutum zai yi magana da Allah ya ce ya rabbi aqimi sa ya Allah tashi alkiyama yanzu dan ya ga gidansa da Allah ce ba a ɗauki yanzu ka fito daga kwaramniyar kasuwar kurmi sanga da a ɗan huta tukuna in aka ce a tafi aljanna yanzu ba a ɗan huta ba da ka kwanta ka huta to shi kuma jiki baya hutawa sai an cire rai shi yasa ko duniyan nan in muna so in za mu bacci idan Allah yana so mu bacci mu huta sai ya cire ran amma na dan wani lokaci kamar rediyo ce da makunnin ta ya lalace in kana so ta shiru sai ka zara batir to da haka sai Allah ya sake zara ran daga jikin dan adam sai a bar gangan jikin dan ta huta to shine sai a ce da ita duku lifi ibadi kulli jannati to haka dai mutum zai ci gaba da rayuwa har lokacin tashin alkiyama idan kuma kafuri ne haka a lokacin da aka dawo masa da ran cikin firgici mala'iku za su zo da guduma ta wuta wala hum maqami'u min hadid guduma ta wuta manzo Allah yace za su doke shi duka daya wallahi da za a bude kunnan bayi su ji karar da zai duk duniya sai an mutu amma Allah sai toshe kunnan kowa ba wanda zai ji da ka yi kara ya gunji ya ihu mala'iku su firgita shi su tsorata shi su yi masa tambayoyin da ba zai amsa ba duk yadda za a yi ta gaya maka a nan duniya ka fanshi ahalari a kawaidi kana marabuka wa madinuka wani ma menene eh, wai za mata al ko wai sata ansa ba a sata ansa eh, tambayar lahira ta duniya ce ake mata sata ansa ka gama duk karantawa kar kai imani ka gani amma kulle ka da kawaidin naka ka tafi ka je ka gani in za a yi tambayar za ka bude ka karanta kaga ka iya ba manzo ce idan kafiri ne ana tambayar sa man rabbuka waye ubangijinka ba zai iya cewa komai sai ce ha ya ihu wa ma dinuka sai ihu ya ce ha ba zai iya faɗa ba wa man nabiyuka waye addininka sai ha to sai kuma a tambaye shi wa ma za ta kulu fi hadha rajul me za ka faɗa game da wannan mutumin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa wannan compulsory question ce sai an amsa kowa sai ya amsa wannan tambayar ko ba a cikin al'ummar annabi kake ba sai an maka tambaya a kansa to da ka sai ka ji mutum ya ce ma da raitu wa ma talait wallahi ni ban san waye wannan ba kuma ban karanta ba ni dai kawai na ji mutane suna faɗa aka sai mala'iku su ce ma da raitu wa ma talaita baka sani ba kuma baka karanta ba sai ka gamu da matsala to shine daga lokacin sai su mala'ikun su ji umarni daga sama a kiran su a ce da su an kad kazaba abdi wannan bawan ya karyata me kuke bata lokaci da shi kawai sai a ci gaba da azabtar da shi a ci gaba da wujijjiga shi to shi ma sai a buɗe masa gidansa na wuta ya gani sannan sai a buɗe masa aljanna a ce masa to da kai imani can ka tafi amma yanzu da baka yi imani ba can ka tafi to sai mutum ya ihu ya ce ya Allah kakka tashi alkiyama aikin gama kuma ya riga ya gama da haka manzo Allah sai a ci gaba da gasa shi da kona shi safiya da maraice annaru yuraduna alaiha guduwan wa'ashiya ai ta gasa shi azabar safa daban azabar yamma daban haka za a yi ta yi har alkiyama ta tashi Allah ya tsare mu da haka ya tabbata dai wannan abin da ka tambaya kan cewa rai yakan tafi sama ya yi sujada ga Allah eh in na mumini ne in na kafiri ne daga sama ta ɗaya ba za a bar shi ya wuce ba za a dawo da shi shine ma'anar kalla inna kitabal abrari lafi illiyin inda ran muminai yake a can saman sammai ne domin bayan duk an gama tambayar kabari to za a zazzare rawuka ran mumini sai a mai da shi sama ɗin can manzo Allah yace za a je gidan aljanna akwai wasu tsuntsaye da Allah yayi a aljanna su wannan tsuntsayen wannan su a madadin mumini ɗaya yake rayuwa yanzu kai in mai imani ne kana nan duniya kana rayuwa to akwai wannan tsuntsun ka naka ne yana can idan ka mutu ranka za a ɗauka sai a je a fasa kirjin tsuntsun sai a buɗe kundinsa sai a sa ranka sai a rufe sai a sa masa sai ya tashi ya ci gaba da tafiya to duk abin da kake sha'awa shi wannan tsuntsun zai rinka yi duk abin da kake sha'awar ka ci na daɗi a aljanna shi tsuntsun zai rinka bi yana ci ni'imar kai kuma tana gangaro ma kana kabarinka haka mutum zai rayu har a tashi alkiyama to shine inna kitabal abrari lafi illi amma kafirai ko sai a dawo da inda za a ajaran su su kuma a cikin wutar jahannama ne ita kuma wutar jahannama a can karkashin ƙasa take shine ma'anar kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin tambaya ta ƙarshe ta wannan mai tambaya ya ce malam wai dan Allah ɗan adam yana iya gane ya kusa mutuwa in ya rage kwanaki yana iya ganin alama amma Allah ba zai bar shi ya faɗa ba to wallahi ni ban san wannan ba taɓa jin wannan anasi ba amma dai akwai abubuwa da yawa da ake gani ga waɗansu daga cikin bayan Allah kai wani lokaci ko ba ma mutumin kirki bane ba ya fara jin cewa kai yana jin wani abu zai faru amma dai bayan Allah Allah yakan buɗe bakin su su faɗa musamman annabawa annabawa sukan faɗa manzo Allah ya gaya wa na ma cewa ya kusa rasuwa ko sai kuka a ranar tun da zai tafi aikin hajjin ban kwana ma a shekarar da zai mutu a farko abin da ya gaya mutanen Madina kenan duk sahabban sai yace ku lura da ni da kyau tun daga fitata daga Madina har in je in aikin hajji in gama ba zan sake shekara ba a duniyar nan da haka khuzu anni kun fa inni ara la la'alli la ahujju ba'da ani hadha to sanna wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa rana tsaka yace musu Allah ya bawa wani bawa zaɓi ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi lahira sai bawan ya zaɓi lahira sahabbai suna ta dariya amma sayyidina Abubakar sai ya fashe da kuka shi kadai ya fahimci zauranta aka ce kai Abubakar me yasa kake kuka yace ai na fahimci annabi ya kusa barin mu ne ma'ana Allah ya bashi zabin ko ya zauna a duniya ko kuma ya tafi wajen Allah shi kuma ya ga ya fi wanda ya tafi wajen Allah to haka nan a hajjin ban kwana manzo Allah ya ta faɗa kalmomi irin wannan har sauran kwanaki ya bar duniya Fatima ta zo gaishe shi yana cutar ajali ya yi mata rada a hadisin Aisha aka ga ta fashe da kuka ya sake mata rada aka ga ta fashe da dariya akai akai ta faɗa ta ki faɗa sai bayan ya bar duniya da yan kwanaki sannan nana Aisha ta tambaye ta me ya gaya miki nan lokaci kaza ta ce ai magana farko da ya gaya min kika ga nayi kuka ya gaya min ne sauran kwanaki zai bar duniya da aka takaici da bakin cikin rabuwa da shi yasa na fashe da kuka to anan malamai suka ce in ma akwai inda ya halatta ai kukan mutuwa shine kan mutum ya mutu in ya gaya ma zai mutu sai kai kuka amma bayan ya mutu ba magana kai masa kuka ya dai kai ta masa addu'a amma ba laifi dan kai yan kwallon ka dai ka dan shashare hawaye kafin kai mata ka ta zo ai ma abu na biyu kuma da ya gaya mata ta dariya ya ce yanzu to ba za ki yadda cewa Allah ya bani alfarmar in baki ke shugaban matan duniya matan aljanna gaba daya wannan kujera aka ce in baki wannan kuma ba zai faranta miki rai ba tace a na yadda wannan kuma da sannan ce mata kuma ke ce farkon wacce zaki riske ni cikin iyalai na duk dangi na in na mutu bayan ni sai ke tsakanin su wata shida tun da annabi ya rasu a banu hashim danginsa ba a sake mutuwa ba sai bayan wata shida kuma wacce ta bi bayan wata shidan ita ce diyarsa Fatima radiyallahu anha to da haka wannan yana iya faruwa a shekarar 2014 na jin shekara biyu kenan baya akwai shek abu zaid wani babban malami ne na ansaru suna kamar ka ce shek abubakar mahmud gumin najeriya haka yake a sudan shine kamar dattijo kuma jagora uba na ahli suna na sudan kan ya mutu da kwana uku ya je ya kabarinsa wallahi abin mamaki ba cuta ba komai ya dai tsufa a sauran kwana uku ya mutu ya tafi makabarta ya je ya haƙa kabarinsa bai gaya wa kowa me ya haƙa ba ya dawo ci gaba da rayuwarsa a gida kwanansa uku bayan ya haka kabarin ya mutu kabarin da ya haka nan aka je aka binne shi lokacin na Sudan shekara biyu baya lokacin da na je jarabawa ta ta karatun masters to bayan haka bayin Allah sukan san irin haka amma dai fadar kamar yadda ka faɗa hakan yana iya yiwuwa mutum ya ta ganin wasu alamomi kuma Allah ya rike bakinsa ya kasa faɗa yakan iya yiwuwa kuma wani ma har ya furta ya faɗa wani lokaci kuma ka yi canke canken ka kuma abin bai faru ba ka ce zaka mutum kuma ta ki zuwa da haka wannan kuma duk kaddara ce ta ubangiji subhanahu wataala abinda kawai zaka ɗauka shine in ma mutum ya faɗi zai mutu kuma ya mutu wannan faɗar bata isa a yi masa shaidar cewa mutumin kirki bane ba in ya faɗi zai mutum kuma ya mutum wannan bata isa ta yi masa shaida cewa mutumin banza bane ba wani abu ne kuma na daban domin dai ko ka faɗi zaka mutu ko baka faɗi zaka mutu ba daman ka san zaka mutu in ka gaya mutane abin da sun sani daman already me ka zo da shi sabo bako ba wani sabon abu da ka zo da shi bako da kada mutane su gina wannan akan cewa da shi za a gane wani wali ne ballantana a je a gina rinka girmama kaburburan wasu ana yi musu sujada ana kaza ana kaza ana kwashe kasa kabarin ana jika ana sha saboda aikan ya mutu ya ce daman zai mutu sai qur'ani dama ya gaya maka zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut takarda ta gaba yace malam kamar yadda aka samu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya amfani da sunansa da sunan mahaifiyarsa saɓanin sunan mahaifinsa wato abdullahi ibn ummi maktum ba shi kaɗai ba ma barin ƙara ma wani kamar irin su Habil ibn hasana akwai cikin sahabbai mai wannan suna Habil ibn hasana hasana babarsa ce da haka a madadin a kira shi da sunan babansa da sunan babarsa ake kiransa to sai ke cewa shin ya halatta mutum ya haɗa sunansa da sunan mahaifiyarsa ba na mahaifinsa ba ya halatta mana tunda sahabbai sun yi kuma annabi bai ce ku canja ba abin da ba a so shine ka kyala mahaifin ka kyala mahaifiyar ka je ka ɗauko wani can daban ka liƙa sunanka da nasa don neman ɗaukaka wan mahaifinka ne ko ƙanin mahaifinka ne la'alla shi ya riƙe ka la'alla kaza wani ba wa ɗaukakan ma ake nema ba saboda shi ya sa ka a makaranta sai ka rinka biyarin da sunansa to wannan ba daidai bane ba ballantana kuma gayya so wai miji ya auri mata kawai ta hau biyarin sunansa dan me ba daidai bane ba a musulunci kowa a kira shi da sunan iyayensa ko uban ko uwar an gane ko a ƙasar hausa a garin kano ma na san da yawa da ake su da sunan iyayensu mata amma ba zan faɗa ba amma ka bincika ko a kano akwai alhaji wani sunan babansa ake kiransa da shi ba sunan babansa ba da aka tuntuni hausawa sun fahimci wannan kuma suna yi ba laifi ba ne ba akwai wani mawaƙi ya mutu barin gaya ma dan indo ake ce masa indo kuma ai mace ce ko yawwa to kaga wannan misali kenan tunda shi ya tafi ba rigima nabi ya ce malam menene hukuncin wanda suka yi auren mutu'a kuma menene matsayin ɗan da aka samu ta hanyar auren mutu'a auren mutu'a zina ne ɗan da aka samu ta wannan hanyar ɗan zina ne amma mun sani a ilmance ɗan zina bai da laifi iyayen suke da laifi da haka wannan shi ne domin tun da annabi ya soke shi ya ce haramun ne to yanzu idan aka aikata shi ya zama me ya zama haramun to ka da mace kuwa ta hanyar haramun sunansa ne zina fala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila manzo Allah yace auren muta haramun hiya haramun hiya haramun ila yawmil qiyamah haramun ne haramun ne haramun ne har ranar tashin alkiyama yan shi'a suna nan ko a satin da ya wuce a wai kai wani shafin su da muka tattauna da su a ciki sun yi rubutu akan auren mutu'a to amma ha'incin da suke shi ne za su ɗauko duk hadisan da suke magana akan auren muta a littattafan sunna musamman sayi muslim to sai kuma su ɗauko hadisan da suke magana akan mutu'atul hajji ku gane mutu'a akwai mutu'a ta aure akwai mutu'a ta aikin hajji ubangiji ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji to sai su zo su kawo hadisan da suke cewa annabi ayar mutu'a ta sauka mun yi aiki da ita annabi ma yayi aiki da ita har ya bar duniya wannan ana nufin mutu'ar aikin hajji annabi da zai yi aikin hajji tamattu'i yayi an gane ko a ifradi yayi ifradi yayi amma yace da a ce ban zo da hadaya ba da tamattu'i zan da a ce ban zo da hadaya ba da tamattu'i zan yi to kaga wannan ya nuna ta tamattu'i na aikin haji ana yin sa har bayan annabi ya bar duniya to da haka sai dai sabani da malaman fiqh suka samu tun daga cikin sahabbai shin wanne yafi annabi ya nuna da a ce bai zo da hadaya daga wajen harami ba da tamattu'i zai to amma tun da ya zo da hadayarsa daga wajen harami a wannan hali ba zai yi ta matu'i ba sai dai yi ne ifradi to sai malaman fiqh suka kasu cin wanne yafi ga wanda annabi yayi ga wanda kuma ya burin da bai kaza ba da shi zai to wanne yafi sai su ce to ai wanda yayi shi yafi tunda shi Allah ya zaban masa wasu ce a'a wanda yayi burin zai yi shi yafi domin ko incident aka samu to a nan ne aka samu saɓani tsakanin sahabbai da malaman fiqh da sauransu sai ka ji wani sahabi ya ce wancan yafi ba wai dan yana nufin wancan ba halal bane ba sayyidina Umar ya kasance yana hana mutane yin tamattu'i a aikin haji yace gwanda ku yi wanda annabi yayi amma ba wai dan yana nufin tamattu'in haramun bane ba sai dan ya nuna maka wanda annabi yayi shi a fahimtar sa yafi to yan shi'a saboda ha'inci sai su ɗauko ayoyin da suka yi ayar da ta yi magana akan wuta akan a soke da hadisan da suke magana akan an soke mutu'a sai kuma su kawo hadisin da ya nuna cewa har annabi ya bar duniya ana mutu'a amma fa wannan mutu'ar ana nufin ta aikin haji sai su cakuɗa to wanda bai da ilimi bai san dawa garin ba sai ya ɗauka a'a ai an samu cin karo ba wani cin karo abin da zaka ce ka gaya min duk babin da ka ciro kowane hadisi daga ciki don in gane wani hadisi ne in a babin aure aka ga hadisin mutu'a to auren ne ake mutu'a wace ake nufi ta aure amma a babin aikin haji aka ga mutu'a to mutu'a ta me ake nufi ta haji ma sai su kwaso sai su cakuɗa su ce ai duk a musulmi ne nayi wannan tambaya a group din an kasa bani amsa ai dai daga littafin ku aka ciro na ce ai ban ce ba daga littafin mu bane amma a tantance wannan zai nuna maka kowane hadisin akan me yake magana mutu'a ta zo anan mutu'a ta zo a can to amma mutu'a anan ta aikin haji ce mutu'a a can ta aure ce duk inda ka ji an ce mutu'a ta haram ta aure ake nufi duk inda kaji an ce an ci gaba da mutu'a har bayan annabi ya bar duniya mutar aikin haji to sannan ga tambaya mai sauki kuma ta hankali ba ta da kura ba ta da hankali in dai mutu'a addini ce in dai mutu'a addini ce to ai annabawa da sahabbai suke koyar da addini daga wajensu ake kwaikwayo musamman su in shi'a ba sa ma maganar sahabbai sai dai su ce annabi da ahlul baiti to an yadda mu a wajen mu duk ɗaya ne ahlul baiti sahabbai ne sahabbai ma daga cikin su akwai ahlul baiti su dai su ake kallo a koyi addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ayi aure ya ba mu misali a aure har ma wasu daga cikin sahabbai suka ce ba za su yi aure ba yace fa ragi ba an sunnati laysa minni ya auri mata ɗai har guda goma sha uku ya zauna da mata tara a lokaci ɗaya ya haifi ‘ya'ya da su duk an san su ya yi saɗaka ko ba haka ba to abin tambaya shine a gaya mana matar annabi ta mutu'a a gaya mana ‘ya'yansa na mutu'a in dai ka ce wancan hadisin da yake cewa ayar mutu'a ta sauka mun yi aiki da ita a zamanin annabi shi ma tare da shi domin akwai hadisi da ke faɗar haka in ban manta ba hadisin ko Abdurrahman ibn Auf ko Sahal ibn Sa'ad amma yana nufin ayar mutu'a ta aikin hajji, to amma su suna kawo ta a babun mutu'a to in dai hadisin haka ne a babun mutu'a ya zo to sai a gaya mana tunda hadisin ya ce ayar mutu'a ta sauka mun yi aiki da ita a zamanin annabi tare da annabi to sai a gaya mana ina matarsa ta mutu'a dan mu gane yaya ake zamantakewa da matan mutu'a tunda dai ya nuna mana yadda ake zamantakewa da me matan aure dan mu ga yaya ake kulawa da dan mutu'a tunda ya nuna mana yadda ake kulawa da 'ya'yan aure sai mu dawo kan sayyidina ali tunda bayan annabi ba wanda suke girmamawa sama da shi ko kuma ma wasu su sukan girmama shi sama ma da annaba, to shi ma aliyu a gaya mana matarsa ta mutu'a ƴaƴansa na mutu'a ko ko su da suka yi auren ba su yi ƴaƴa ba in ma ba su yi ƴaƴa da matan mutu'a ba ai dai sun aura ko to ko a littattafan ku ku na shi'a ku gaya mana sunan matayen da suka aura na mutu'a mu dai daman a na sunna babu a gangaro kan al hussein a gangaro kan Hassan ko ba haka ba a gangaro duk wani wanda za su faɗa cikin limamai goma sha biyun nan na ahlul baiti ba wanda ya auren mutu'a dan da nayi tambaya a group din ba wanda ya iya bani amsa kuma a cikin wanda suke group din har akwai wanda suka kai marja'i marja'i a wajen su kamar ka ce me kenan zan ce mufti a ƙasar Saudiya idan malami ya burin ƙasa a ƙasar Saudiya akan ce da shi mufti malamin da ya isa a bada ya bada fatawa to su ma a wajen yan shi akwai abin da suke cewa marja'i a group din akwai maraji wanda sun je Iran sun zauna a Hausa sun zama marja'i sun dawo amma na tambaye su nace a gaya mun kuma har yanzu ban ga amsa ba sai wasu suke cewa to ai in haka ne abu nawa ne na addini annaba ba su ba to in annaba ba su ba mu ba za mu ba abu ne nawa wanda na addini annabi bai ba kaga tuhuma ta dawo akan annabawa kenan akwai abin da Allah ya ce ayi annabawa ba su ba to mu ko in akwai wannan mu ba za mu ba mu mun yarda cewa duk abin da Allah yake annabawa su yi sun yi nayi sun yi na bari sun bari da haka muku wannan ya ishe mu kuma da shi Allah ya ce mu yi koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera da haka dai muta'a zina ce amma dan da aka samu cikin muta'a ba za a watsar da shi ba domin shi ba laifinsa bane iyayen za a tirsasa musu su kula da shi za a tirsasa musu su kula da shi kuma abin da zai baka mamaki yan shi'a har yanzu har gobe har jibi mazan su da matan su suna kokarin sai sun tabbatar da cewa akwai auren mutu'a kaga kenan ya nuna suna yi shi yasa duk dalilan da suke jawowa ma a yi shi a fatawar malaman su yan zamani suke kakaro shi hatta waccan tafiyar ta Zariya na daga cikin dalilan da yasa suke yin ta dan su mutu'a saboda cikin fatawar da su malaman su na zamani suka yi musu cewa ita mutu'ar ai ba a zaman gida ake yin ta ba larura ce sawa a yi ta larura shine a yi tafiya tafiyar wahala kaza kaza to kaga dole sa kirkiro tafiyar wahala dan a samu wannan abin da zai nuna muku haka idan suka je gari ba za su yadda matan su shiga cikin garin gidajen matan aure su kwana ba ba za kuma su yadda su kwana da su a cikin gari bainar jama'a cikin idan mutane ba sai a samu wata rubabbiyar makaranta ko wata gona can bayan gari sai a keɓe sai a kwana a can in ba haka ba abin zai baka mamaki in an ce tafiyar tattaki ana yi ne dan a je a ce sayyidina Husaini bakin ciki da sauran to na zariya yake ba zariya yake ba kuma yana daga cikin abin da fa a tarihi yake da matsala domin kun san a tarihi akwai kaburbura na wasu manyan mutane wanda har yanzu malaman tarihi sun kasa gano ainihin ina suke saboda kowace ƙasa kaje sai a ce akwai su anan ciki akwai sayyidina Husaini in kaje ijin Misra mutanen misra suna tuciyar kabarin husaini a misra yake zaka je ka samu katon kabari a misra ana basa bauta ana kaza su ce kabarin husaini ne in ka je iraki su ce maka a can yake da tarihi ya tabbatar shine husaini a iraki aka kashe shi amma ina gawarsa take ba a san ina take ba su da kansu suna faɗar da aka kashe shi ɗauke kan aka yi aka tafi da shi to shikenan wannan ya nuna ce an tafi da kansa kenan yanzu gawar ba complete bace a can to gangar jikin ita kuma ina aka kai ta ya kamata ka tambaye su cikin waɗanda suke da irin wannan a tarihi imamu shafi'i imamu shafi'i in ka je ƙasar misra sai ka tara a misra a unguwanni daban-daban ko ina sai a ce maka kabarin shafi'i nan ka suke ba malaman tarihi za su ce maka wasu suna cewa a waje kaza yake wasu suna cewa a waje kaza yake kenan babu tabbacin ina yake to kuma in an ce ma usaini za a je a ziyarce shi sai a tashi daga kano sai a tafi iraki kiristoci suna zuwa jerusalem kuma in kun ce za ku je iraki ba wani kamfanin jirgin da ba zai ɗauke ku ba harka ce ta kuɗi sai a kai ku musulmi kuma suna zuwa makka su je madina su ziyarci annabi yan fara suna zuwa senegal kowane tsuntsun kukan gidansu yake kowane allazi da nasa amani ba wani tashin hankali a ciki amma ka ce sai ka haifar da wata iraki a najeriya a zaria to buri yayi kama da mutum akwai wasu manufofi a su waɗannan wanda suke tafiya a ƙasa ɗin duk da kake ganin suna tafiyar kamar ba sa shan wahala morewa suke yi domin za su kwanta da matan mutane da 'ya'yan mutane su iskanci su tafi to abin tambaya shine mun tabbatar da ana auren mutane ina 'ya'yan ina 'ya'yan da ake samu ba yadda za a yi mutum ya zauna da mace zama irin wannan a ce ba su haihu ba ina 'ya'yan ba kwa tsammanin 'ya'yan da ake zuzubarwa waɗannan suna daga ciki ba ka tsammanin 'ya'yan da ake zuzubarwa akwai irin wannan to yanzu ko dan wannan bai kamata hukuma ta tsawatar da abin da ake yi ba tunda dai an ce ba za a yi auren ba sai an samu uzurin tafiya tafiyar kuma ga mota ga in mota aka hau ba za a yi ba tunda mota a cikin minti nawa za ta kai ka Zariya? ko awa ɗaya ba za ka share ba to amma sai an kirkiro wata musiba dan a haifar da wata bid'a da wata fitina da wani fasadi ta karkashin ƙasa zaka dai idan an samu ɗa ta wannan hanyar addinin musulunci bai ce ko ɗan zina a yadda shi ba bai ce ko ɗan zina a ki kulawa da shi ba domin lokacin da aka yi zina an yi laifi ɗaya in kuma aka yarda ɗan laifi ne ya ƙara haifuwa in aka kashe shi an sake yin wani laifi da ya ninka wanda aka yi a baya da haka idan aka yi laifi ɗaya a haƙura a tsaya a ɗayan kar a sake maimaita laifi akan laifi da haka ba daidai ba ne ba idan yarinya ta yi cikin shege kuma a ce a je a zubar wata sai kaga garin zubarwa an kashe ta kaga laifi ya haifi laifi kowanne zaman kansa yake ko a ce a je a yadda ɗan ko a kashe ko a daddatsa ko to laifi ya sake haifan laifi zaka abin da aka ce in dai wanda ya zina ya yarda shi yayi to ya kula da ɗan ya masa komai kamar yadda uba yake yi wasu malamai ma suka ce har gadarsa zai inda ɗan zina baya gado inda wanda ya zina yayi musu ba ɗansa ba ne. kuma in yayi musu ba ta da wata hujjar da za ta tabbatar masa da ɗa domin duk macen da ta bada kanta ga wani ya zina da ita ba a da garantin shi kadai yake yi to ko ba ta da damar ta zo ta kallafa masa ta ce ɗana sani amma in ya yadda ya gamsu ya karba to kuma a tabbatar masa ɗansa ne duk abin da uba yake wa ɗaye masa malamai suka ce har gado a nan zai iya cin gadonsa amma waɗansu daga cikin malamai kamar na malikiya sun dage akan cewa in dai aka samu ɗa ba ta hanyar aure ba ba zai ci gado ba ko da uban ya karɓe shi a matsayin ɗa amma wannan magana kuma magana ce mai rauni gaskiya maganar da take mai ƙarfi ilimi da bincike tabbatar da ita shine ana korewa mutum ɗan zina ne in shi bai yarda da ɗansa ba ne amma matukar ya yarda ɗansa ne ya yi itirafi shi ya mata ciki to a nan a tabbatar masa ɗansa ne har gadansa zai ci illa iyaka dai ya same shi ta hanyar da ba ta shari'a ba wanda kuma wannan laifinsa tsakaninsa ne da mahaliccinsa in akwai hukumar musulunci kuma za ta yi masa haddi irin wanda ya cancance shi takarda ta ƙarshe wacce za mu tsaya a kanta mai tambaya ya ce la'anallahu rashiya wal murtashiya fin nari to anan dai an yi gwaranci gwaranci domin kalmar la'anallahu rashiya wal murtashiya jumla ce mufida in ka kawo wa finnari kuma to ka kawo wani abu wanda yake akwai gwaranci a ciki to sannan kalma ta abinda kalma take nufi wai Allah ya tsine wa mai bada rashawa da wanda yake karɓar rashawa kuma yace finnari a cikin wuta to kaga ai kalmar ta an gurgunta magana in dai haka ne sai dai a ce al-rashiya wal murtashiya finnari ko ar-rashi wal murtashiya finnari wannan shine jumla mufida full sentence amma la'ana Allahu ar-rashiya wal murtashiya to wannan jumla ce mai cin gashin kanta finnari kuma sai ya zama jar wa majrur wannan kuma sai ka kawo masa abin da yake da alaka da shi amma ba wancan ba domin can jumla ce fi'liya amma finnari kuma ka kawo khabar to kaga shi ko khabar yana biyo jumla ce ismiya ina fata an gane abu na gaba sai ya ce annazafatu minal imani tsafta tana daga cikin imani to ba wai waɗannan abin da na faɗa ba shine abin da shi yake so ya ji abin da yake so ya je ce malam ingancin waɗannan hadisai da fassara su to kaga na fassara maka so amma ta fuskar inganci na farkon can yana da inganci ko da ta fuskar ma'ana in wannan lafazin bai tabbata ba amma dai tabbas cewa mai ba da cin hanci da wanda ya karɓa dukkaninsu Allah ya tsine musu wannan haka yake illa abin da ya rage shine bayanin da malamai suke akan menene cin hanci kuma yaya ba da cin hanci yake ya kuma karɓa cin hanci yake an gane ko cin hanci yana da ka'idoji da dokoki akwai abin da ba cin hanci bane akwai kuma abin da cin hanci ne amma kai baka da laifi yanzu dan sanda ya kama ka ya makalkale ka dole sai ka bashi na goro sai ka bashi ba doka ba ce ta ce ka bashi na goro amma in baka bashi na goron ba cutar ka zai to nan kai da ka ɗauki cin hanci ka bashi cin hanci ka bayar tabbas tun da kila wata doka ka karya amma kuma shi kuma a madadin ya kai ka maka hukunci ya nemi na goro a nan ka ba da cin hanci amma kai baka da laifi shi shi ya karbi cin hanci shine mai laifi abin da ya dace ya yi shine ya dage ya kai ka doka ta maka aiki an gane ko to wannan kenan abu na biyu akwai lokacin da kwastam suke kwace kayan mutane kaya ne wanda doka bata hana a kawo ba amma haka kawai wani lokaci kila saboda gidadancin mutanenmu da san gaggawa da kaza da kaza an san ma ba su san dokar ba shikenan sai a kwace musu kaya to da haka wani sai ya je ya bada na gora dan ya karbi kayansa wannan ko shakka babu ba cin hanci bane ba zaluntar ka aka yi ka kwaci kanka amma doka ta ce kaya kaza da kaya kaza haramun ne kar a shigo da su kasa saboda wasu dalilai na tattalin arziki ko kaza ko kaza ka san da wannan ka je ka shigo da su in aka kwace me doka ta ce a yi gwanjo a'a a ƙona a nan sai ka bada da kuɗi sai aka baka to a nan cin hanci kai da kai da ka bayar da shi da ya karɓa tsinuwar Allah ta hau kan ko kuma mutum ya wani laifi a kai shi gaban alkali ga abin da doka ta ce za a yi masa amma nan ina maganar doka ta Allah an gane ko to amma sai ya ba da wani abu na goro sai a kyale shi musamman abin da ya shafi a shari'a ko da sauransu amma duk dokar da ba ta Allah ba ana iya gyara ta su ma masu ita suna gyara ta ana amendment ko yawwa to wannan dan an taba ta ma baka dabbaka wa mutum hukuncin cin hanci domin shi hadisi yana magana ne akan cin hanci akan dokar da haka take Allah ya sa ta wanda ba wani wanda yake da ikon ya kara ta ko ya rage ta amma dokar kasa a ce mutum ne idan yayi laifi kaza za a ci shi taron dubu goma da kai laifin sai alkali ya ce to kawo dubu biyar dubu biyar ɗin nan ka bayar kai baka ba da dubu goma ba da aka dubu biyar ɗin ba za ta shiga aljihun gwamnati ba shi zai soke kayansa kai kuma ya kyale ka to ko shakka babu a nan ba za a ɗabbaka hadisin cin hanci ɗari bisa ɗari a ce a finnari ba malamai suka ce a nan in akwai mai laifi ma shi alkali shi ya fi laifi ko da kai ma ba za a ce ka tafi salin alin ba amma dai wannan hadisi na la'anallahu rashi wal murtashi ba zai hau kanka ba kai tsaye ɗari bisa ɗari to amma hadisi na biyu an nazafatu min al iman wannan ba hadisi bane ba ba hadisi ba ne ba karin magana ne kawai da abin nan na larabawa na'am wannan dokar ƙasa ce za ta yi hukunci a kansa dokar ƙasa ta ce kada a shigo da shinkafa ko ba haka ba abin da ya kamata mutane su yi ai waɗanda suka kafa dokar ku kuka zaɓe su kuma doka ta ba ku damar hanyar da za ku bi ku isar musu da ƙorafinku ko ma ku je ku janye ƙuri'a ku ku ce a dawo da su ku yi musu kiranye wannan shine amma kun zaɓe su za su yi muku doka kuma suka yi muku doka ya danganta su gaya muku ku gamsu ko su gaya muku ba ku gamsu ba wani wani dogon turanci ne daban amma dai a doka na mutanen da ku kuka zaɓe su kuma suka je suka yi muku doka shigo da shinkafa yau a Najeriya haramun ce da haka yau a Najeriya shigo da shinkafa haramun ne duk wanda ya shigo da shinkafa ya saba doka in ta ƙasa ko in aka yi masa ta ƙasa ne ma ba ta ruwa ba in kana so ga hanya ta halarta sai ka je ka shigo da ita in ka biya harajin gwamnati da kaza da kaza ka shigo da shi shikenan wato idan an bi ta barawa abu ta mabi ta mabi sawo duk ƙasashen da kasan sun ci gaba a duniya har ƙasa mai alfarma wanda mu ita ce mafi tsarkin ƙasa a duniya a wajenmu da haraji ta ginu wannan maka da umarar da kake ta zuwa haraji ne suke samu income ne suke samu kuma kowace ƙasa da ka sani a duniya akwai wani abu da Allah ya aje mata wanda da shi take samun wannan abin da za ta rike kanta to amma Najeriya ta wayi gari saboda akwai man fetur manya suna ta sace kuɗin man fetur sai suka bar talakawa suka bar ƙofofin Najeriya a buɗe ta ko ina za a shige ta ta ko ina za a fita to dole fa idan ana so Najeriya ta dawo ta yi tsari sai an gyara mashiganta da mafutanta. sai an gyara mashiganta da mafitanta ni ba magana akan ma tukuna shinkafa ko ba shinkafa ba tukuna duk wanda ya yawo a duniya ga dai makociyarmu wanda ake ganin uwa ɗaya uba ɗaya muke da su Nijar kowa ya san ba a sakarcin da ake a Nijar irin yadda ake a Najeriya ba a yi ballantana ƙasashen da suka san ciwon kansu wallahi ga nan kamaru da su caji da sauransu in zaka shiga kamaru da caji ka tafi sudan a kafa ga ɗaliban da ba su da gatan hawa jirgi sai ka shiga da visa duk inda ka shiga ana buga maka sitam duk state inda zaka fita idan ka kuskure ka wuce gate ɗaya a kamaru ba a buga maka visa ba sai ka je boda zaka fita wallahi su dawo da kai sai ka koma can an bugo ma bizan nan ka dawo dan Allah ga yamin wanda yake shigowa Najeriya da wata visa musamman masu shigan mu ta ƙasa ta kai yadda fa Najeriya buhu buhu ake yi na passport ɗinmu ana fitar da shi waje akwai kasashen da baka isa ka samu fasfot ɗinsu ba ko kasa ne kai sai ka kai wasu shekaru ake mallaka maka fasfot an yadda da tarihin rayuwarka ka kai wasu shekaru ba a taɓa samun ka da wani laifi ba don kakka fita ka ɓata wa ƙasar ka suna amma Najeriya saboda lalacewar mu buhu buhu ake yi na fasfot a je a siyar da shi a Nijar a siyar da shi a Kamaru a siyar da shi a Sudan sai ka tarar da ɗan Sudan ya je wata ƙasa ya yi laifi amma ɗan Najeriya ne saboda passport a siyasar duniya shi yake nuna ƙasarka ba wai yare ba da yawa waɗanda suke ayyukan ta'addanci a ƙasashen duniya ake cewa 'yan Najeriya da sunan Najeriya ya ɓaci wallahi ba 'yan Najeriya ba ne idan ka je wasu ƙasashen turai za ka tarar 'yan Ghana ma 'yan Najeriya ne domin za su tsallako Najeriya su ɗauki fasfot ɗin Najeriya amma ba za a ba su fasfot a ƙasarsu ba saboda ba a san me za su je su yi ba wace sana'a za su je su yi wani kamfani ya gayyace su su aiki sai sun kawo ofa an yadda ga aiki za su je su yi sannan a ba su fasuwar dan su je su yi aikin amma mu kasanmu mu duk babu wannan to kaga in dai za a dawo da mutuncin kasar mu da kaza da kaza waɗannan abubuwan dole sai an bi su dole ne sai an bi su amma ni kar ka je ka fassara ni ka ce yi magana akan shinkafa ba ruwa na da maganar shinkafar ka ni ba zan sa baki a maganar shinkafa da gwamnati ba magana ce wacce ni ba ni da cikakken ilimi akan abu amma dai inda gaske ne cewa gwamnati ta matsa kar a shigo da shinkafa kaza kaza kuma kai a matsayinka na talaka kuma kayi zaɓe kuma abin ya dame ka sai hanyar da aka ba ka hau ita ake bi a sauka constitution bai hana ka ba je in jarida ce ka rubuta ku haɗu kai da mutanen unguwa ku ku yi mobilizing mutane masu wannan fahimta irin taku ai suna faɗa a samu katon daftarin littafi 80 a rubuta sunayen mutane kowa ya sa hannunsa da adireshi da kaza da kaza ku cika waɗansu ka'idoji da kaza ku kai majalisa muna so a dawo da wani dan majalisar mu ne an rufe mana boda bai yi magana ba to in kai kai daga Kano wancan yayi daga can wancan yayi daga dole majalisa ta motsa sanan ne sai a ji cewa ishin ku gaske ne ko ba gaske bane ba kuma kai ka ɗauka cewa wannan shinkafa wai da aka rike kan dai in ce komai Allah ya rubuta Allah ya sa mu gane Allah ya ba mu mafita cikin dukkan wani mawaicin hali da muka shiga ciki mu sani cewa Allah madaukakin sarki kadai shi yake iya yi ba wani dan adam da yake iya yi Allah madaukakin sarki shi kadai zai ba mu mafita ba wai wani dan adam ba mu yadda da wannan a matsayin mu na musulmi to sannan kuma mu zama mutane masu haƙuri mu zama mutane masu sanin ya kamata ba inda ake yin gyara ba a sha wahala ba bahaushe ya ce sai an sha wuya akan sha daɗi mun riga mun cinye daɗin mu ne dole mu sha wahala ko lahira da kake gani waɗanda za su sha daɗi a can wuya suka sha a duniya yan wuta da za su je lahira su nemi su ji daɗi abinda Allah zai ce musu ai kun cinye daɗin ku ne a duniya ba ma haɗa daɗi biyu ku ci daɗi a duniya ku zo ku ci a lahira a duniya ba ku da wata ka'ida komai ci kuke yi ba mu hana ku kun hani ba ba ku da wata ka'ida komai sha kuke yi ba mu hana ku kun hani ba to kuma yau ku zo ma mu sake buɗe muku wannan bodar ita ma komai ku ci komai ku sha ba zai yi ba azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha daka dukkanin kasashen duniya wannan yanayin da ake ciki ba wata kasa da bata tunano haka ba amma mu ne a kasar mu mun san da abin an gaya mana domin tun gwamnatin da ta wuce kan ta wuce suke faɗa cewa za a faɗa wannan halin za a faɗa wannan halin amma matsalar shine gabanni ba su tsaya sun yi wa ƙasa shiri ba na wannan hatta ƙasa mai alfarma saudi arabia tun da aka yi ta ba ta taɓa cin bashin bankin duniya ba sai a wannan shekara saboda kare tattalin arziki su kansu sai da ya taɓa su tun lokacin sarki fahad suka yi kintacen cewa duniya za ta shiga cikin wani hali na kakanika yi domin duk abin da duniya ta dogara da shi shine man fetur saudiya tana da man fetur zai zo ya kare to in ya karye me mafita tun a lokacin sarki fahad ake kokarin a samarwa da kasar mafita amma duk da haka da kokarin da suka yi sai da ta kai yau sai da suka ci bashin bankin duniya duk mai bibiyar abubuwan da suke faruwa a duniya ya san haka to ballantana Najeriya lokacin da aka zo za a yi zaɓe a labaran da muke ji mana manajojin banki sai da ta kai harta kuɗin fada a Najeriya an ɗauki lambobinsu an ce a je a ƙona su tunda akwai irin wannan kuɗaɗen a banki ko amma da za a yi siyasa sai da aka rinka fito da su ana kasa su da haka sun riga sun karya tattalin arzikin kasar su rugu-rugu su suka ba mu mu kuma muka ci ko ba haka ba ba zan fitar da kaina ba kar ka fitar da kanka ƙarya muke duka mu ai zalunci ne ka zo ka ce babu kai a cikin sun ba mu mun karɓa idan suka sato kuɗin suwa suke rabawa mu dai talaka suke rabawa ba wani talaka da aka yi sallama da shi aka ce masa ga kuɗi ya ce ba zai karɓa ba sai dai daga baya kuma kowa ya ta tsine tsine wancan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan eh ai dai an karba ya karba to da aka mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da mu Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan hali da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu zuciya ta haƙuri da juriya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ɗaukar wannan kaddara da ya jarce mu da ita ubangiji subhanahu wataala ya samu ci jarabawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu